يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna safiya taron lahadi muna safiya taron lahadi wacce ta daidai da safiyar sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka kuma wasu madina yau shekara 438 daidai da sha ɗaya ga watan zuwa shekara ta bakwai. mun haɗa a wannan cibiya ta markazin salafiya mai lamba adireshi 46 layin mafi tudun wada ƙaramar hukumar zariya jihar kaduna ta najeriya a daidai cikin wannan wata a irin wannan rana a irin wannan lokaci don abin da aka saba duk shekara na yin wa'azi ko lacca ko muhabara ga 'yan uwa musulmi mata daga ko'ina don amfanar mu gaba ɗaya mana roƙon allah wannan Allah ya sa ya ɗaure ya ci gaba da sanya masa albarka to na san can mako mai zuwa ake ta sanarwa game da ita lakcar da wanda zai gabatar inda mutum ba baƙo ba ne a ƙasar nan ko garin nan zai wahala a ce bai san wanda zai gabatar da lakcar ba ɗaya ne daga cikin malamanmu a garin nan shahararru shine malam kuma dakta ahmad bello dogara da ake alkunya da abu abdulrahman mana roƙon allah ya ƙara tsawaita rayuwar malam da sanya masa albarka allah ya tsare mana shi wannan hidima da gudunmawa da ke bayarwa ga addinin musulunci kada allah ya sa ya kasa a gwiwa kamar yadda na karfadi mala ahmad dogarawa a ƙashin gaskiya ba na jin watan duk waɗanda muke gayyata akwai wanda za a ce na kusa da mu ne kudda kudda nan irinsa kuma mukan yi abin da kamar takura shi ne sosai wani lokaci amma kuma yadda na sansa baya ɗaukar haka ɗin domin mala ahmad tun da aka fara lacca a wurin nan yau sama da shekara goma sha ba na jin a kowace shekara da malami zo ya gabatar da lacca wurin nan ba duk uzurorukan da ke gabansa don na sani di yadda zai ya tunkuɗe su don allah ya sa ya zo ya gabatar da laccan nan to malam yana yi don yadda ya ɗauki nan tsakani da allah ba kamar sauran wurare ba yana ɗaukan nan in ya je wuri to nan gidansa zai iya kuɗa na ko'ina danye na gida kun ga wannan tsakani da allah tsawon lokaci muna bayyana cewa mala ahmad bello dakta girmama wurin nan ne kuma girmama mu ina tabbatar muku girmama ku ya yadda ya amince ba a taɓa samun kuskuren wata shekara da malam da zo gabatar da lacca nan ba wannan ya sa a kowace mukan yi addu'a allah ya kara matsayi ya sa a wuce inda ake ya ci gaba da allah ya ci gaba da yin amfani da shi don hidima ga wannan addinin na musulunci da al'ummar musulmi da ƙasa gaba ɗaya ya amfana kuma allah ya sa ya amfana allah ya ba da magada akan wannan aiki a yau malar zai gabatar da lakta ne kan abin da ya shafi zunubai ko zunubi da mummunan tasirinsa ga al'ummar musulmi kun san shi zunubi wani malami yana cewa kamar kare wata mugun abu idan mai kare a wurin na ya ɗauki gwalmi ya dinga buga mai har suma in dai bai mutu ba karen na yana miƙewa idan ya duba gabas kudu da arewa da yamma in ya hangi mai shi yana miƙewa canzi to haka zanibiyar an gane ku idan dai mutum ya yi shi allah ya taimake su yi kyakkyawar tuba to a wurin allah sai ya zama kamar mutum ma biyu ba amma in ba haka ba jama'ar musulmi zanabi mugun abu ba shi ɗan mutum ya ci shi sai ya biya don haka a yau dubi da yanayin abubuwan da za a yi wa'azi kansu a wannan shekara muka ga da yawa laifuffukan sa akwai abeban da muka sa gaba ba a iya kaiwa ga wurin nasara a kansu a nan zama da muka yi ga su malam muhammadu sani da muka kalli daga cikin irin abubuwan da yau al'umma ke bukata a farka faɗakar da ita shi wasu abubuwan da mutum ke ganin suna rikice masa yana rasa mai yisa to tsakani da Allah laifuffukan da muke wa Allah ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika in kaga alheri wannan Allah ya tausayin shi amma idan kaga abubuwa na ta rikice maka kana ta rasa gane kan abubuwa allah ya ce famin nafsika akwai abin da ka yi idan kai karatun tanasu ka yi bincike da kanka a karan kanka za ka gano kaza da kaza da kaza suka ja abubuwa ke rikice ma wallahi da muka tattauna sai muka ga daga cikin abin da bana malam ya kamata a ce an wa 'yan uwa musulmi wa'azi a kai hmm. yiwa ko ba duka ba a samu ya zama abin tunani da ɗaukar matakin gyara muka ga da buƙatar mu gayyaci malam ya gabatar da wannan lakta ga al'ummar musulmi a yau kuma ku ji wani ikon allah bari ma in haɗa da rantsuwa wallahi asali ba malam ahmad bello muka ba wannan tashikin ba ko hmm, amma da muka ba da topic din muka ce muna ganin tsakani da Allah wanda zai ma topic din nan adalci cikin waɗanda muka gayyata wallahi muna ganin ba kamar sa idan kaga takardar da aka rubuta ta jadawalin lakcocin ta farko wallahi ba shi yake da topic din ba kawai mun ga kai za mu topic din nan adalci ne a ce mu ba shi to abinda muke zato Allah ya sa ya zama haka Allah kuma ya sa a amfana da abin da za a ji don rahamaka ya mafi jin tsan masu rahama kamar yadda na ce mala amur dalla wallahi sai dai kawai a gabatar da shi an gari amma ko a unguwan nan kawai da za a kunna makirfon ya ci gaba duk waɗanda ke gidaje da unguwa zaune tsaye ko ina da an ji wala an san shi ne to amma ɗabi'a ta gabatar da mai wa'azi to ana yin irin haka shi sa kai. muna roƙon Allah ya masa jagoranci a abin da zai gabatar zuwa ga abin da yake so shi Allah ɗin da ya shi yana mai gabatar mana shi da sunan Allah malam bismillah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 'yan uwa masu girma ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci gaisuwa ta 'yan aljanna irin gaisuwar da muke sa rai da fata mu wa juna a tsakaninmu a cikinmu a ranar ƙiyama ranar da Allah ta'ala ya ce dukiya da 'ya'ya ba su amfanarwa sai wanda ya je gabansa da imani da zuciyar da ta kubuta daga shirka da munanan ɗabi'u da miyagun zunubai ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda malam musa ya faɗi yau rana ce ta lahadi 16 ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara takwas, wanda ya dace da sha ɗaya ga watan shida shekara ta goma sha 2017 ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar markazu salafiya da ke kan wannan titi na maje a cikin tudun wada a karamar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna najeriya malam musa ya yi dogon bayani kuma ya yi doguwar mukaddima da shimfiɗa a kan abin da za a tattauna a wannan safiya sa'annan ya tsawaita wajen yin bayani game da alaƙata da wannan wuri to duk da cewa yayin kuma kusan duk shekara ma yana yi amma dai ina so musamman baki a cikinmu su san cewa kamar da ya faɗi wannan wuri ina ɗaukansa a matsayin wurina wurinmu wurin da gwargwado muna ainihin tunanin babu inda za mu je mai magana a kansa ba tare da mutane sun tuna da irin ɗimbin alkhairan da ke wurin ba don haka ba wani sabon abu ba ne kuma ni a nawa ɓangaren ina ganin cewa ko da an ɗauka girmamawa ce nake yi to ni ma an girmama ni domin kamar yadda ya ce daga lokacin da aka fara gabatar da muhabarori tun ana yi a benin abdulaziz har aka dawo kan layin rimi wurin ya yi kaɗan aka dawo ajin kwano har allah ya sa aka dawo nan duk shekara da ni ake yi to ai ni ma an girmama ni domin ai ba ni kaɗai ne zan iya zo an gabatar da wani bayani ba musamman nan ana maganan zariya ne ba wani gari ba zariya ake magana saboda haka idan har Allah ya sa al'umma suka ɗauka 'yar gudun wanda kake badawa tana da amfani to sai ka gode wa Allah subhanahu wata'ala ka roƙe shi ya tabbatar da kai ya kuma karfafe ka akan haka sa'annan su ma ka gode masu don haka sai dai mai wa juna godiya da fatan alkhairi ku da kuke zuwa wannan wuri wanda in ba dan kuɗin ba shi malam ɗin da malam muhammadu sanin da ni da duk wanda ke zuwa duk ba za mu zo ba tunda ba za mu zo mai magana da aljanu ba ne amma da yake kuna zuwa kuma ana ganin canji gwargwado to wannan yana kara ƙarfafa gwiwa ga masu shiryawan da wanda suke gabatarwa da ma waɗanda suke alasan barka a kowane lokaci don haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana nemominsa ya kuma amfane mu da ilimin da muke samu ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi bayan haka yan uwa maudu'in da an sanar takensa shine tasiri a to zunubi ko zunubai da mummunan tasirinsu ga al'umma babu shakka wannan maudu'i ya dace da lokacinsa kuma maudu'i ne wanda ba na jin akwai lokacin da za a ce an daina yayin shi a kowane lokaci zai zama ana da bukatarsa to na fara da mukaddima wato kamar wata ishin fiɗa kenan inda na yi tsokaci kan kalmar zunubi wasu watakila za su yi mamaki idan suka san cewa kalmar zunubi balarabiyar kalmar ce ba bahaushiya ba ce ya maganan kananci ko zazzaganci ko Katsinanci, ko sakwatanci ko zamfaranci kalma ce balarabiya kuma a ɗabi'a ta masu gabatar da bayani duk lokacin da za su yi magana akan wata kalma wadda take da alaƙa da larabci to sukan yi ƙoƙarin auno ma'anoninta ta ɓangaren harshe da kuma ɓangaren shari'a don haka malaman larabci ba su kasa a gwiwa ba wajen fassara kalmar zunubi wanda asalin kalmar a harshen larabci daga azambu ne azambu shi ne mufradi wato tilo guda daya jam'insa zunub ko kuma azzunubu sannan abin burgewa wannan kalma ta zunubi tana da abin da ake kira jam'ul jam'i hmm. wato jam'in jam'i kun san yawanci a harshe za a ce ɗaya ko kuma da yawa to a harshen larabci akwai ɗaya akwai jam'i da yawa sannan akwai jam'in jam'i yawan yawa don a nuna yawan ma na da yawa to kalmar a azambu na daga cikin kalmomin da a harshen larabci ke da wannan ma'ana ɗin saboda haka zambun zunubun zunubat shine jam'ul jam'i ma'ana kamar yadda malaman larabci suka ambata wanda za mu gani a littafai da dama irin su lisanul arab da irin su al Alwasi da makamantansu sun ce kalmar azzambu ma'anarsa al-ismu laifi wal-jurmu babban laifi keta iyaka taba haƙƙin wani yin abin da ba a sa ka ba wal ma'asiyatu da sabo dukkansu wannan ma'anarsu ɗaya a harshen larabci da azzam kene idan aka ce azzamu ɗaya yake da al'ismu ɗaya yake da aljurmu ɗaya yake da alma'asiyatu laraba suka ce akan ce aznabar rajul iza ai sara za zambin akan ce wane ya yi zunubi ma'ana ya aikata ko ya zama mai zunubi faɗin Allah Ta baraka wa ta'ala a cikin alƙur'ani mai girma game da annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya gana da Allah Allah ya aike shi zuwa ga fir'auna domin ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai daga bayanan da annabi Musa ya yi a ciki ya ce wa lahum alayya zambun hmm. fa a haku an yaktulun kuma akwai zunubin da na yi masu wato akwai wani laifi da na yi wanda suke bibiya na laifin suke bibiya na a kansa ko kuma za su bi ni kansa? Hmm. kamar yadda malam Musa ya bayani a farko cewa zunubi abu ne mai bin mutum duk in ka yi shi ka ci bashi ne to a hakika haka ma'anar take a harshen larabci cewa lahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun abinda yake shi shine kashe wannan mutumi da yayi wanda yake asalinsa daga cikin mutanen fir'auna abinda yake shi shine akwai zunubin da nayi wanda laifin za su bibiye ni akan sa in sun same ni haka nan fadin Allah ta'ala fa akhadnahum ko fa akhadahum Allah bi dhunubihim kuma Allah sai Allah ya kama su da zunubin su ai akhadahumullahu bi sayyiati a'malihim Allah ya kama su da munanan ayyukansu saboda ayyuka da suka yi munana Allah sai kama su da wannan ya yi masu sakamakon da suka cancanta bi ma'ana tabi'atul amal wato sakamakon aiki ya zama aikin da kai ya bi ka duk inda ka shiga yana binka kenan ma'anar azzambu kenan a wannan attabi'u Shi ne abin da ke binka yana nan ya zame maka jela ba yadda za ka yi karabu da shi ba wata dabba misali da za a ce saboda jelarta ta dame ta ta ga babu laifi wata 'yar uwarta ta bige mata ko ta sare mata ko kuma a sare jelan a ce wannan jelar da aka sare bai cutar da ita ba saboda haka bi yake yi kamar jela zunubi a tabi'i wannan shi shine abinda malamai suka ce game da ma'anar zunubi a harshen larabci a shar'ance zunubi ya kunshi sabawa umarni da hani na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tabbata a cikin shari'a ta musulunci in ma dai ta hanyar barin wajibi ko kuma ta hanyar aikata haramun wanda Allah ta'ala zai yi wa mutum ukuba a kai idan mutum ya bar wani wajibi ko kuma ya aikata wani abu na haram wanda aka hana to wannan abin da ya ana kiran shi azzambu wato ya yi zunubi kenan alkur'ani ya zo da ambaton kalmar zunubi bisa sigogi da yanayi daban-daban a ayoyi guda 25 wato kalmar zunubi a mufradi ko jam'i a matsayin abin da aka aikata ko abin da ake aikatawa ko siffar masu aikatawa har sau ashirin da biyar ko kuma a cikin ayoyi daban-daban har guda ashirin da biyar Allah ta'ala ya ambaci wannan kalma haka kuma alkur'ani ya zo da ambatan waɗansu kalmomi masu alaƙa da kalmar zunubi a wajen ma'ana abin nufi a cikin alƙur'ani Allah Ta baraka wa ta'ala ya ambaci waɗansu kalmomi da ma'anarsu kusan iri ɗaya ne da ma'anar da muka faɗi game da zunubi misali a suratu hud aya ta hamsin da tara Allah ta'ala ya ambaci kalmar alma'asiyatu kama yadda a wurare da yawa kalmar ma'asiya ta zo amma wannan misali ne kawai guda ɗaya faɗin Allah ta'ala wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wa taba'u amra kulli jabbarin Amin. Allah ta'ala yace haka dai ga su can adawa sun yi musu ayoyin Allah suka kafirce musu kuma suka sabawa abinda manzanninsu suka karantar da su madadin haka sai kuma suka bi umarnin duk wani mai tsaurin kai mai ainihin kangarewa Allah tabaraka wa ta'ala kun ga anan kalmar alma'asiyatu ta zo da ma'ana ta zunubi sabawa haka nan kalmar al-khati'atu wanda kalmar tana yin daukan kuskure tana kuma yin daukan zunubi a suratu yusuf aya ta 97 Allah ta'ala ya ce inna kunna khati'ina a harshen suwa ne yan uwan annabi yusuf anan wurin ne da suka ce suna nufin waɗanda suka yi zunubi domin abubuwan da suka yi bisa jahilci da rashin sanin makoman abin da suka aikata ɗin haka nan kalmar asayi'a asayi'a mummunan aiki a cikin suratu hud aya ta ɗari da goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal hasanati yuzhibna sayi'at lallai tabbas ayyuka kyawawa na gusar da na kankare na shafi munana da aka aikata na ayyuka a nan wurin asayyat na nufin laifuffuka na nufin zunubai na nufin sabon Allah na nufin keta iyaka na nufin wuce ka'ida da sauransu kalma ta hudu da ta zo da ma'ana kwatankwacin ma'anar zunubi ita ce kalmar alhubu hub wanda a cikin suratun nisa aya ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahu kana huban kabira innahu kana huban kabira kalmar hub anan ta zo da ma'ana ta laifi ta zunubi ta sabo ta ƙetare iyakokin Allah ta yin abin da aka hana sai kalmar al'ismu ita ce kalma ta biyar ita ma ta zo da ma'ana kwatankwacin ma'anar azzam misali a suratul araf aya ta 33 Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy Allah ta'ala ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ka gaya musu ya kai manzo cewa lalle ubangiji na ya haramta al fawahisha dukkan nau'o'in al fahisha wanda shugabanni a cikin nau'o'in alfahasha shugabanni guda uku ne na ɗaya zina ina wuka na fahishatar wasa a sabila na biyu luwaɗi auren jinsi a ta tun alfahishata ma sabaka kumbi hamin ahadin min al'alami sai na uku auren matar uba uban mutum ya rasu mahaifinsa ya auri ɗaya daga cikin matar shi ma wannan fahisha ce huka na fahishatan wa makatan wa a sabila saboda haka waɗannan ukun su ne shugabannin alfasha gaba ɗaya zina luwaɗi da auren matar mahaifi amma duk wani abu wanda aibinsa da illarsa da sakamakonsa ke yaduwa cikin al'umma ya bata tarbiyya ya gurbata yanayinta ya shiga cikin alfasha musamman idan ana aiwatar da shi ne da gaɓuɓa musamman in yana da alaƙa da sha'awatul batni wal farj ma zahara min hawa ma batsan abinda ke bayyane da abinda ke ɓoye na alfasha duka Allah ya haramta wal isma da laifi kuma kalmar al'ismu ta zo da ma'ana kwatankwacin na mai azzambu walbagaya da zalunci sai kalma ta shida al'isyan al'isyan a cikin suratul hujurat aya ta bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal isyan ce yasa waɗansu malamai suka ce alfisku ko alfusuku kan zo da ma'ana ta azzunubu ko azzamu saboda nan Allah ta'ala ya ce wa karraha ilaikumul kufra kuma ya kyamatar muku ya hana ku ya haramta muku ya yi muku kashe ni game da alkufra kafirci walfusuka da fasikanci wal isyan da saɓo saboda haka waɗannan kalmomi guda shida ko bakwai dukkansu a ƙur'ani sun zo da ma'ana kwatankwacin ma'anar azzunu ko kuma azzam a takaice dai zunubi ya kunshi saɓawa da tsaurin kai da fita daga umarnin Allah da ƙetare iyakokin bauta da aikata laifi da yin mummunan abu da fita daga hanyar ɗa'a da fita daga madaidaicin yanayi da kuma aikata barna duk waɗannan gaba ɗaya zunubi ya tattaro su kun ga lalle zunubi ko mugun abu ne tunda ya haɗo abubuwa da dama duk waɗancan kalmomin gaba ɗaya da aka ambata wancan ma'anarsa kaza wancan ma'anarsa kaza zunubi ya tattaro duka ma'anonin ya haɗa a tare da shi zunubi yana da rabe-rabe ko kashe-kashe kuma malamai sun kasa zunubi bisa ma'aunai guda biyu ma'aunin farko sun kasa zunubi a ma'auni na ko dai girman zunubin ko kankantan shi sai kuma ma'auni na biyu kamanceceniya da mai zunubi ya yi da wasun shi saboda haka a ma'aunin farko sun kasa zunubi gida biyu a ma'auni na biyu sun kasa zunubi gida hudu dangane da ma'aunin farko wato la'akari da girma ko kankantar laifi zunubi ya kasu gida biyu babban zunubi da karamin zunubi wato alkaba'iru da kuma asaga'iru ko kabiratun da sagiratun babban zunubi shine duk wani laifi ko saɓon Allah da aka samu nassin da ya nuna tsananin haramcinsa da haɗarin aikata shi ko dai ta hanyar bayyana la'ana tsinuwa ke ko fushi akan wanda duk ya aikata shi ko narkon azaba ko shiga wuta a lahira ko kuma haddi a nan duniya duk abin da yake an bayyana cewa wanda ya yi la'ananne ne ko kuma Allah ya yi fushi da shi ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na fushi da shi ko kuma akwai wani narko da aka tanadan masa in ma dai shiga wuta ko kuma wata ukuba da za a mashi a lahira ko kuma abin da aka tanadi haddi a kansa cewa duk wanda ya aikata a yi mashi haddi iri kaza kamar bulala ko yanke hannu ko kisa ko makamancin wannan to wannan abin aikata shi babban zunubi ya za mu gane cewa akwai manyan zunubai a cikin suratun nisa aya ta 31 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ka kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum idan kun nisanci manya-manyan abubuwan da aka hana ko gare su to za mu kankare muku ƙananan zunubanku a nan wurin sayi'at malamai sun fasara da saga'irin zunubi tun gashi an ambaci kabira ko kaba'ir ya nuna mafumul mukhalafa shine akwai saga'ir kenan kuma tun da aka ce nukaffir ankum sayi'atikum ya nuna as-sayi'at a wannan aya na nufin abinda ba kaba'ir ba haka nan a suratul najmi aya ta 32 Allah ta'ala ya ce allazina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah waɗanda ke nisantar manyan laifuffuka da alfahasha da nau'o'in alfahasha illan lamama sai ‘yan ƙanana abubuwan da suke ta hanyar kallo ne da ba a dawama ba ko taɓa abin da ba da niyya ba wanda bai halasta ba ko makamancin wannan su ne ake kira allamam ko kuma ɗan abin da mutum ya yi na wacin gadi ɗan mitsili wanda yake galibi ba a cika ɗauka ma laifi ba ne sai mutum ya tuna sai ya maza ya bari to irin wannan shi ake kira allaman Allah ta'ala ya ce na rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mayalwacin gafara ne ko mai yalwan gafara wannan na nuna cewa ashe akwai manya-manyan zunubai daga cikin manyan zunubai akwai shirka da Allah shine shugaba ƙololuwa umul khaba'is shine jagoran dukkan manyan zunubai akwai sihiri akwai kisan kai akwai barin sallah akwai hana zakka akwai sabawa iyaye akwai zina da luwaɗi da cin riba da shan giya da cin dukiyar maraya da girman kai da takama da giba da hassada da annamimanci da jiji da kai da shaidar zur da sata da rantsuwa akan ƙarya da ƙazafi da fashi da makami ko kwace da hanawa mutane aminci akan hanya da kashe rai ba da haƙƙi irin da wanda shari'a ta tabbatar ba da yin hukunci da saɓanin abin da Allah ya saukar bisa zaɓi da rashin damuwa game da ɓarnar da mutane ke yi da rashin damuwa game da fasikancin da mutane ke yi musamman matan aure da kamanceceniya da maza a haƙƙin mata ko kamanceceniya da mata a haƙƙin maza da ha'inci da rashin tsarkaka daga fitsari duk waɗannan nau'o'i ne na manya-manyan zunubai kamar yadda dukkan malamai suka ambata kasancewar waɗannan gaba ɗaya akwai haddodi ko tsinuwa ko kuma wani abu dai wanda yake nuna narko ko fushi ga wanda duk ya aikata su ba ya kansu kenan ba tunda misali ai ba a kawo magana saduwa da mace ta dubura ba wanda shi ma akwai tsinuwa a kansa ba a kawo maganar farar da wani abu wanda yake ana so a ce bautar Allah ce alhali kuma ba ta da alaka da abin da Allah ya shar'anta wato bid'a kenan a farar da bid'a shi ma wannan akwai tsinuwa a kansa bayan wannan akwai tsinuwa kan wanda ya je ci iyaka ga iyaka an iyakance iya fili ko gona ko filin da za a gina sai mutum ya je ya ƙara ko taƙa ɗaya ba da izini ba ko kuma ya ƙara ko gona ɗaya ko amin ko kunya ɗaya ko wuriya duk waɗannan akwai tsinuwa kansu don haka kun ga kenan manya-manyan zunubai na da yawan gaske waɗannan kawai misali su kuma ƙananan zunubai su ne waɗanda ba su shiga cikin manyan zunubai ba duk abinda ba babban zunubi ba ne to ƙaramin zunubi ne duk abinda ba babban zunubi ba ne ƙaramin zunubi ne daga cikin ƙananan zunubai don su ma suna da yawa amma daga cikin ƙanana wanda kila ma ake rainawa ba a ɗaukan su ma da mahimmanci kwarai ba a tsoronsu akwai ƙin amsa gayyatar walima ba tare da uzuri ba a gayyace ka walima babu wani uzuri na shari'a ka ƙi zuwa to wannan ma zunubi illa iyaka ƙaramin zunubi ƙin gaida wanda ya ce alhamdulillah bayan ya yi atishawa sai ka ƙi ce mai yarhamukallah kuma kana sane ba ka gafala ba ba an rabkana ba ana sani kuma an ji ya faɗi alhamdulillah ɗin nan to wannan shi ma zunubi ne amma ƙaramin zunubi haka nan ƙin amsa sallama mutum ya ma sallama assalamu alaikum kake amsawa kana sana kuma kaji da gangar to shi ma wannan zunubi ne illa iyaka yana cikin ƙananan zunubai tun da dama ai mun ambata duk babban zunubi shine wanda ko dai akwai la'ana ko akwai fushi ko akwai narko ko akwai azaban lahira ko wata hukuma a duniya ko wani haddi to duk wani abu da aka yi na laifi wanda babu ɗayan waɗannan abubuwa guda biyar ko shida game da shi ya nuna cewa wannan abin ƙaramin zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar game da kananan zunubai a cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Iyakuma wa muhaqqaratiz fa inna ma masalu muhaqqaratiz zunubi ka qaumin nazalu batna wadin faja'a zabi'udin wa ja'a zabi'udin hatta jama'u ma andaju bihi khubzahu wa inna muhaqqaratiz dhunubi mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka shedinku da ƙananan zunubai ahir ku yi taka tsantsan ku nisance su ku nisanci ƙananan zunubai domin misalin ƙananan zunubai zunuban da ake rainawa, zunuban da ake ganin ba su kai sun kawo ba zunuban da ake ganin ba komai ba ne to kamar misalin mutane ne da suka sauka a wani wuri da suka sauka a wannan wurin wani ɗan kwari ko wani ɗan tudu ko wani kwazazzabu, wurin da ya sauka a halinsu na matafiya suna so su yi yi waina ko kuma su yi gurasa su gasa gurasa babu abin wuta sai suka bazama wancan ya shiga daji ta nan wannan ya shiga ta can wancan ya shiga ta can wannan ya kawo takarda wannan ya ɗauko leda wannan ya kawo itace wannan ya kawo kirare wannan ya kawo kara aka zo suka hada abinda za su haɗa wuta har su iya gasa gurasarsu to misalin ƙananan zunubai kenan za ka yi wancan ka yi kallon da bai halasta ba ka yi magana da bata halasta ba ka ainihin faɗi wani abu wanda bai dace ba ka kalli abin da bai dace ba a handset ne a talbijin ne a laptop ne da sauransu kana ganin kamar ba komai ba ne ba komai ba ne kake gani to wannan ya zo wancan ya zo wancan zunubin wancan sai su taru sai su yi maka nauyi shi ne sai zama wani abu daban idan ba ya zama an ci gaba kuma ana sane to za su rikida daga ƙanana su koma manyan zunubi domin su kananan zunubai na komawa manya idan aka nace a kansu kuma aka rika yin farin ciki saboda an aikata su musamman idan ya zamanto mai aikatawar wani ne da ake koyi da shi a cikin al'umma kamar malami ko shugaba ko makamancin wannan domin al'imamu tsabari ya rawaici asari daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma inda shi abdullahi ɗan abbas ya ce la kabirata ma'a stigfarin wala sagirata ma'a israr manyan zunubai ba sa tabbatuwa a tare da mutum inda ya haye istigfari ya tuba tuba na gaskiya tuba ta hakika, tuban da ba za a ƙara komawa irin wannan ba tuban da za a yi nadama a tsangwami kai a zargi kai bisa laifin da aka yi mutum rika nadama yana da na sani yana zargin kansa mai ya sama ne wannan abu to irin wannan tuban ita ake kira taubatun nasu to wanda irin wannan to zunubi bai zama tare da shi sai dai idan ya zama zunubin yana da alaka ne da haƙƙin waninsa Ka irin wannan kuma doriya akan tuba ga Allah da nadama da barin abin nan take da niyyar ba za a koma wannan zunubi ba to kuma sai an warware abin da ke tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum da ya je ya shiga haƙƙinsa don a yafi sannan kuma ya ce ba maganan ƙananan zunubai inda mutum ya zama ya dawoma ya tabbatu a kansu mutum ya nata yana aikata ƙananan zunubi ai ba ƙanana ba ne sun rikide sun zama mene sun zama manyan zunubai sannan al'imam al-bukhari da muslim surwai ta hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirina wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbiha قد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan al'umma ta abin yafewa ne abin a yafe musu kowa a cikin al'umma na inda cikin ummatul ijaba ne wanda suka yi musulunci suka yi imani suka tabbatu akan imani suka yi aiki da karantarwa alkur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu akan wannan suka mutu to dukkan su abin a yafe musu abin a yafe musu ne da rahmar Allah kuma dukkan su ka iya cewa masu lafiya ne ba marasa lafiya ba ne sun amintu wato Allah ya ba su aminci daga fitintunu iri-iri matukar dai suna tuba matukar dai suna komawa zuwa ga Allah matukar dai sun nemi rangwamen Allah ta'ala to dukkansu mu'afa ne in dai suna nemi rangwamen Allah illal mujahirina sai masu bayyanar da zunubi sun yi abu su zo suna tinkamu suna bayyanawa misali ka gama a misali ta zo tana ce ha ah, ku kyale shi ai a nan tafin hannu na yake zai da ya tare da ni saboda tana ganin wai in ta ma ratsa mai ta sa kara bai da dama iya ratsa in ta aji saboda ta san abin da ta yi ba wai daga ɗabi'unta kyawawa ne ya zama mata zubita zai zai ba a'a wai daga waɗansu abubuwa na tsumburkuci da ta je ta yi da ainihin kulumboto da makamancinsu wai har tana alfahari da wannan ko kuma ta rika cewa to me ce duniyar ba garanci duniya ta da tsinke ba ina budurwa nan gaba ba zan iya ba in ne aure me zan iya yi kuma ai ban da dama in yi na shiga kurkuku wai tana alfahari yanzu wai tana jin tana da yancin ta saba wa Allah ta saban kuma ta zo tana faɗa wa kawayenta ko kuma ga misali mutum ne zai je aikata wani abu sai kuma bayan abu lokacin da ya aikata ba wanda ya gan shi Allah ya rufa mai asiri da daddare ma yayi ko kuma kila da rana ne ba wanda ya sani sa'annan kuma sai ya je yana bayyanawa yana alfahari yana nuna aishi yayi ai ba matsala Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi ce to duk al'umman nan gaba ɗaya, kowa abin a yafe man in banda mai bayyana zunubi yana faɗinsa da alfahari da takama da fankama da borokoko da jin an isa wa inna min al-mujaharati manzan Allah sallallahu alaihi ya ce yana daga bayyanar da zunubi fito na fito da Allah akan zunubi an yi amalan rajulu bil laili, amalan mutum ya aikata wani laifi da daddare ba wanda ya gani ba wanda ya sani thumma yusbih wa qad satarahu Allah alayhi ya waye gari Allah ya rufa mai asiri amma fa ya kulu sai ya je yana ga wa mutane ya fulanu amiltul ta kaza wa kaza wane ai je nayi kaza da na nayi kaza nayi kaza ai na je wuri kaza ai je ai na sha shagali na auri kaza subhanallah wa ba ta yasruhu rabbuhu mutun ya kwana ya kwana Allah ubangijinsa yana mai suturta shi yana mai riba mai asiri ba wanda ya sani ba wanda ya gani ba wanda ya ji wa yusbihu Allah ya amu, amma waye gari yana kware suturar Allah yana kware abinda Allah ya suturta shi da shi an mai sutura an suturta shi an kange shi an sha makance idanuwan mutane da kunnuwansu daga abinda ya aikata amma wannan suturar da Allah ya masa wannan labulan da Allah ya sa mashi sai ya zo ya yaga ya keta ya ainihin wato kware shi don yana jin ya isa to kun ga ashe idan mutum ya aikata kananan zunubai yana tunanin babu wani abu to akwai matsala musamman ya zama an nace ana yi an ci gaba an dore sa'annan kuma aka zo kila ma ana alfahari da shi ko kuma ana bayyanawa ana jin ba komai bane dan an aikata haka din wannan zai zama hadari kwarai musulmi ya aikata to wannan yan uwa kashi ko rabe-raben zunubi kenan a bisa ma'aunin farko wato ma'aunin zunubi a matsayin babba ko ƙarami sai a ma'auni na biyu malamai sun dubi zunubi bisa la'akari da kamance kamanceceniyar da mai zunubin ke yi da wasu abubuwan sai suka kasa zunubi gida hudu kamar yadda ya zo cikin littafin adda'u wadda na ibn al-qayyim al-jawziya yayi ishara da wannan ma a cikin al-jawabul shafi al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i ash-shafi a wannan littafin ma yayi ishara da irin wannan rabe-rabe na zunubi suka raba zunubi gida hudu na farko suka kira shi da az-zunubu al-malq az-zunubu ko al wato zunubin da ke sa mai aikata shi ya shiga cikin haƙƙin Allah ya yi fito na fito da Allah ya yi takara da Allah akan waɗansu abubuwa to wannan nau'i ne na zunubi kamar misalin shirka fito na fito ne da Allah takara da Allah yanzu ana ƙoƙari ne a yi wato takara da Allah Allah ya hana za a yi Allah ya ce shi kada yake bautawa an ga wani abin kuma daban da za a bautawa to wannan zunubin yana sa mutum ya shiga cikin haƙƙin Allah domin yana kamar takara da Allah haka nan faɗin magana game da Allah ba tare da ilimi ba alƙaunu alallahi da gairi ilimi wannan shi ma takara ce da Allah ake shine nau'in zunubi na farko a wannan ma'aunin na kallon zunubi bisa la'akari da kamancece ne yadda mai aikata shi ke yi da wasu shi mutum ya ce ai Allah ya ce ai Allah ma ce tashin taimake ka Allah ma ce tashin taimake ka ina Allah ya ce a Qur'ani ko an ko a wani littafin ya zama ruwan dare mutane suka faɗin magana game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza bayan annabi bai faɗi ba abin da aka danganawa annabi na magana ko aiki ai ana nufin shari'a ce to in kuma shari'a ce ai Allah ne yake bada ta don shi manzan Allah wasallama isar da sako yake a madadin Allah tunda ko haka ne ashe in aka danganta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda bai faɗi ba ko bai aikata ba kuma aka yi haka da itikadin lalle haka ne kuma ainihin an san ba haka bane ko kuma bisa karambani ne aka yi hakan tunda ba a yi ilimin da za a gane haka ba to wannan alƙawlu alallahi ne bigairi ilmi Allah bai ke tashin taimake ka ba duk da cewa za a iya ganin akwai ayoyin alkur'ani akwai hadisan manzan Allah alaihi sama da suke isar da saƙon da yake nuna lalle a tashi din don a samu taimakon Allah in tansurullaha yansurkum wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana irin waɗanda. amma kawai ka faɗi magana ka ce ai Allah ma ya ce tashi in taimake ka kamar wani nafsi ne sairihi ɓalo-ɓalo wannan haɗari ne kusan dukkan abin da ake yi da sunan addini wanda yake asali in ka duba za ka sa shi a ma'auni na bid'a to alƙaunu alallahi ne da gari ilmi fifita wani tsari akan na Allah a fifita wani tsarin akan tsarin Allah shi ma wannan takara ce da Allah yin ɗagawa da jiji da kai takara ne da Allah domin ɗagawa da jiji da kai abubuwa ne da suke da alaƙa da kibriya'u da jabarauti to kibriya na waye na Allah ne jabrut fa na Allah ne wanda aka waye gari yana jiji da kai yana takama yana ɗagawa yana fankama yana nuna yafi kowa yana nuna ai su ne kaza to wannan yana takara da Allah saboda haka akwai irin waɗannan nau'o'in zunubai wanda ke sa mutum ya zama kamar yana takara da Allah haka nan bautar da mutane maimakon bautar da su ga Allah bautar da mutane istibad al-ibad istibad al-ibad mai da mutane kamar bayi abinda ga dama za a yi musu a taka su a murkusa su yi kaza yi kaza to wannan nau'i ne na takara da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine nau'in zunubi na farko domin shi irin wannan zunuban ko irin waɗannan zunuban suna sa bawa ya yi kamar yana takara da Allah saboda haka wannan hatsari ne babba sai nau'i na biyu ko kashi na biyu a ƙarƙashin wannan ma'aunin zunuban da ke sa mutum ya yi kamanceceniya da shaidan ya zama malaminsa a wannan hanyar shaidan jagorarsa shugabansa a wannan fagen a irin wannan zunubin shaidan ana kiran irin wannan zunuban azunubu zunubu irin wannan zunuban sun hada da hasada da yaudara da makirci da algushu wato cuta a wajen sana'a da keta da yin umarni da saban Allah da hani game da yiwa Allah da'a da yaɗa bid'a ko kare bid'a da ƙarya domin duk waɗannan ayyuka ne na shaidan ko a wanda ba na shaidan ba hasada ita ce farkon abin da aka fara saba wa Allah da shi a sama a lokacin da aka umarci mala'iku su sujuda shi kuma iblis yana cikinsa a lokacin yaki don mene saboda hafsada da annabi adam yi wa Allah garan gatsai ya ce ba zan yi wa wanda ka halicce shi daga yunkun sujuda ba yana ganin annabi adamu bai isa ba makirci aikin waye shedan shedan ne yake yin makirci saboda haka wanda yake da ɗabi'an makirci to yana yin zunubi ne ta hanyar kamanceceniya da shedan haka nan keta mugunta kenan yin umarni da sabawa Allah wa yake wannan shedan ne ya fara wannan Shi ne ya shahara amma ya alƙawarin zai hakan inda an bashi bai mutu ba kange mutane daga hanyar Allah da hana su yi wa Allah da'a aikin waye shedan ne to in ka zama kana wannan kai ma kana kamanceceniya da shedan kenan kina kamanceceniya da shedan kenan ya da bid'a kirkiro wani abu a danganta shi zuwa ga Allah ko cikin addini alhali bai da mafaka bai da mazauni waye ke wannan aiki ne na shaidan ƙarya aiki ne na shaidan saboda haka irin waɗannan zunuban su kuma suna sa mai aikata sai ya kamance cina da shaidan sai za ake kiransa a zunubi shaifaniya sai kashi na uku na zunubai su ne zunuban da ke kamanta mutum da ɗabi'ar zaki ko ɗabi'ar kura wajen ta'addanci da danniya da sama da faɗi da zalunci mutum ya zamanto zai iya ta'addanci zai yi zalunci zai sama da faɗi zai nuna shi in ya taka an taku irin wannan zunuban ana kiransa a zunubu sabu'iya a zunub a sabu'iya zunuban da ke kamanta mutum da zakoki kamar kwace fashi zubar da jini danna masu rauni da irin wayannan zunuban to suna kamanta mai aikata su da ɗabi'un zaki ƙasan ni ba na sarari duk wanda ya mun zan takashi kuma ya tafi to wannan ɗabi'a ce ta zaki saboda haka zunubai masu kama da wannan ko irin waɗannan ɗabi'u ne na zakoka shi yasa ake kiransu a zunubu sabu'iya sai kashi na hudu a ƙarƙashin wannan ma'auni zunuban da ke sa mai yin su ya zama kamar dabba kamar dabba kamar jaki kamar kare kamar sa kamar alade da sauransu irin wayannan zunuban ana kiransa az-zunubul bahimiyya az-zunubul bahimiyya suna sa mu ce zama kaman dabbar gida ko kuma dabbar dawa amma waɗanda ba sa iya ta'addanci wanda su sun fi ɗabi'u ne mai kama da wauta da sakarci da makamancin wannan misali akan irin waɗannan zunuban su ne biyewa sha'awar ciki da sha'awar al'aura sha'awar ciki na sa a ci haram saboda komai yana so ya ci ya ci mai daɗi baya mugunci ma ba ta mugunci ma a ƙarshe mai zai faru sai a ci haram sai a yi sata saboda an bewa sha'awar ciki ko a ɗibga haram saboda an bewa sha'awar ciki ko a yi mugunci a kasa tashi bauta wa Allah saboda an bewa sha'awar ciki ko kuma a bewa sha'awar al'aura wanda wannan kuma zai sa a kai game zina ko luwaɗi, ko maɗigo wannan ɗabi'ar dabba ce dabba da ta ta abinci mai rage mata tana cin abinci sai jima'i duk dabba namiji da ya ci abinci ya abin da yake nema mace iyaka ke bai da tunanin komai sai wannan ballantana ma irin su jaki irin su doki irin su alade sun fi kowace dabba irin wannan tunanin saboda haka sai zama mutum yana saba wa Allah duk wanda ke zina ko wanda yake yana cin haram saboda kawai yana biye wa sha'awar cikinsa yana da ɗabi'a ta irin ta dabbobi sata ɗabi'a ce ta dabba yanzu akuya in dai za su iya shigowa nan ba ta ji tsoro ba in ta ga wani abu ko na malam musa ne ta ci ba ruwanta da wa'azin da zai sannan in ma ta gidan nema da sauki saboda kila ta samu dama awaki da yawa za ga za su leko in sun ga mutane a tsakar gida sai su koma in dai sa hango abu sai sun faci idan mutane ana shiga kicin ko daki za ta yi suf ta shigo ta ɗiba sai ta fita gudu sata ɗabi'ar dabba ce saboda haka wanda yake wannan yana kamanceceniya da dabba cin dukiyar maraya ɗabi'ar dabba ce domin wani abu ne da za a ci saboda an samu dama an danna mai rauni ne saboda an samu dama saɓanin ɗabi'ar zaki shi ƙwace ke shi fashi yake amma dabba sauran dabbobi banda irin su danisa da makamantansu sauran dabbobi su suna amfani da dama ne misali yanzu idan ainihin wato kamar mage idan mazuru haka in ya ga wani ƙaramin magen ko mage ta mace ta zo za ta ce wani abu da yake so ci in yi gurnani na fitar hankali me take yi sai ta kauce a nan wurin shi ba fashi ya yi ba shi danna mai rauni ya yi saboda ya san ya fi karfinta saboda haka ya daka ko kuma kaza in tana so ta kwace wani abu a hannun yayanta ko kuma a hannun wasu kajin za a ga cewa ba wai fashi take ba ita ita tana amfani da rauninsu ne cewa ta fi su sai ta je ta bige su sai ta kwace to haka cin dukiyar maraya take shi ba fashi yayi ba shi ba kwace yayi ba ba ta'addanci yayi irin na zaki ba amma yayin amfani da raunin wannan ne ba yi da inda zai je goki kila ma marayan karkashin sa yake saboda haka ya ci dukiyarsa to waɗannan su ne rabe-raben zunubai ta bangaren da ya shafi kamanceceniya da wasu to zunubi dai da babba da ƙarami da wanda yake bisa ma'aunin babba ko ƙarami da wanda yake ƙarƙashin ma'aunin kamanceceniya babban abu ne laifi ne babban musiba ce kuma yana da shi'umci mai yawan gaske ga wanda yake aikata shi kamar yadda yake da mummunan tasiri da haɗari ga al'umma baki ɗayanta a ɓangaren mai aikata shi zunubi na jawo abubuwa da yawan gaske ibn al-qayyim al ya tattaro bayanai da waɗansu malaman kafin shi da waɗansu bayan shi sun tattaro bayanai daban-daban na irin abin da zunubi yake jawowa sun tattaro har guda arba'in aibobi da illoli da ruka da mummunan tasiri na zunubi sun kawo har arba'in waɗansu malaman ma sun yi ƙari akan wannan a yanzu sun ƙara wajen guda biyar zuwa bakwai kenan ka iya cewa in za a yi bayani akan mummunan tasirin zunubi musamman ga mai aikata shi ka iya cewa za a iya samun har guda 47 to amma ni da na dubi duk waɗannan guda 47 na ma ƙaro da wasu sai na ga cewa za a iya tattaro 47 ɗin nan gaba ɗayansu zuwa guda tara don haka a wannan muhabara zan yi magana a kan aibobi da illoli da haɗurra da kuma shi'umcin zunubai ga wanda ke aikata su guda tara sa'annan ita kuma al'umma kanta ita ma tana samun matsala ba ta kuɓuta daga shi'umcin zunubi ba ni na aikata wakila ba malam musa ba ne ba kanda ba ce ba kandala ba amma saboda muna rayuwa cikin al'ummar kuma ana yin wannan zunubi mu ma ba mu kubuta ba don haka akwai abubuwa na shi'umci na mummunan tasiri har guda biyar wanda sha Allah zan magana kansu a bangaren na aikata zunubi zunubi na jawo tsatsar zuciya zuciyar bawa ta yi tsatsa domin ku a cikin suratu gafir aya ta 35 Allah tabaraka baraka ta'ala ya ce allazina na fi ayati da bighairi sultanin atahu kabura maktana inda Allah wa inda allazina amanu kazalika yaqba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabba Allah ta'ala ce waɗanda ke jayayya cikin ayoyin ba tare da wani dalili wata hujja ta zo musu ba abin da suke fa ya girma a wajen Allah mummuna abu ne a wajen Allah ko mummuna ne a wajen masu imani me suke yi suna kangarewa ayoyin Allah suna ƙi suna musu suna kafirce mu ayoyin Allah wannan ba shine babban zunubin mafi girma ba shirka ko ba shi bane mafi girma ba to kaga wannan abu yayi muni a wajen Allah masu imani ma mu'mine a wurin su shirka mummuna abu ne to Allah ta'ala ce kazalika yaqba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake sa rufi a zuciyar duk wani wanda ya kasance mutakabbirin mai girman kai jabbarin mai tsaurin kai to da zarar aka sa wannan rufin me zai faru haske ba zai shiga ba tunda haske ba zai shiga ba me zai auku sai tsatsa ta auku sai zuciya ta tsatsa sai zamanto tana baki tana baki tana hunguna da sauransu har ta zo ta tsatsa gaba daya a cikin hadisin da al'imamu turmizi da annasa suka roito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce innal mu'mina iza aznaba shi mumini idan ya yi zunubi in ya aikata zunubi kanat nuktatan sauda'a fi kalbi sai ya zamanto wannan zunubin sai ya koma ya zama kamar ɗigo ne wani ɗan fenti a cikin zuciyarsa zuciyarsa sai ya zama an ɗiga fenti wannan zunubin sai ya zama ɗigon fenti bakin kirin kamar fenti sai zama abu bakin irin kamar fenti a zuciyarsa fa'in taba idan ya tuba daga wannan zunubi wane za'a ya daina aikatawa ba wai kuma ya koma ba ba wai ya ce ya tuba ba kuma ya ƙara komawa ba a'a ya tuba kuma ya daina fara ya nemi gafaran Allah su kila min haƙalbuhu sai a goge a ƙanƙare wannan ainihin dugon bakin daga zuciyarsa sai zuciya ta koma fes kamar bai taɓa yi ba sai ka kunga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la zambala wanda ya tuba daga zunubi to kamar bai da ma zunubi inda ya cika ka'idojin tuba ko at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar zambala wanda ya tuba daga zunubi to kamar bai da zunubi wannan hadisi shekul albani ya hassana shi a cikin sahihu ibn majah sahihu sunan ibn majah to da zarar mutum ya tuba wannan bakin da aka riga aka diga a ainihin ko kuma wannan bakin da zunubi ya rikide tun da in ya aikata zunubi zunubin zai rikide zama baki kamar fenti sai ya zama yana nan ya ɗarsu a cikin zuciyarsa amma in ya tuba ya bar aikatawa ya nisanci abin ya nemi gafaran Allah to sai a kankare a kankare wannan bakin tentin daga zuciyarsa sai zuciyarsa koma fes fa'in zada in ko ya ƙara zunubin bayan yayi na farko an samu wannan bakin wannan digon ɗil guda ɗaya baki to idan ya ƙara zada sai bakin ya ƙaru Hata ya aluwa kalbanmu har ya zamanto wannan bakin ya zo ya mamaye ya lullube ya rufe zuciyar gaba ɗaya fa zalikar ram manzo Allah suna ce to wannan shine tsatsa ko wannan ne tsatsar da allazi zai Allah azza wa jalla da Allah ta'ala yi magana a kanta a suratul mutaffifin aya ta 14 kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubuna manzo Allah suna ya fassara wannan ayar da cewa shine idan bawa ya yi zunubi ko idan mumini ya yi zunubi wannan zunubin zai rikide zama kamar fenti baki wani abu baki mummuna a zuciyarsa in ya tuba ya daina ya yi nemi gabaran Allah sai a kankare masa in bai daina ba in ya ƙara zunubi sai wannan bakin ya karu ya zai ci gaba da ƙaruwa yana ƙara zunubi baki na karuwa har sai ya zama wannan bakin ya lullube ya mamaye ya rufe zuciyar gaba ɗaya sai zamanto tsatsa a zuciyarsa Allah ya tsare mu saboda haka ashe daga cikin shi'umcin zunubi yana dawowa mai aikata shi tsatsar zuciya kuma duk zunubin da mutum ya ci gaba da aikatawa bai tuba ba bai daina ba ya ci gaba kawai gaban shi gadi yana yi ya ki daina to wannan zunubin shi kadai ma sai ya dawo mai tsatsa a zuciyar shi na biyu kunci da bakin ciki da damuwa kunci da bakin ciki da damuwa da takura da matsatsa da rashin kwanciyar hankali domin a cikin suratu tsaha a 124 Allah tabaraka wata'ala ya ce wa man araba an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ta'ala ya ce wa man a'raba an zikri wanda duk ya juya baya Ga gabarin ambatona na, dokokina ta, umarni da hanina da'a gare ni fa inna lahu ma'ishatan banka to yana da rayuwa mai kunci wanda za ta saki bakin ciki da damuwa da takeici wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma mu tada shi a ranar kiyama yana makahu الدكتور Aliyu Karni. ya yi wata lacca wadda a laccan ya yi muhabara a cikinta yake ishara da maganar da said kutub ya yi a cikin tafsirinsa fi bilal al-quran wanda ni ma na karanta dama dangane da ma'anar fa inna lahu ma'ishatan banka yace hayatun ne bila sakina rayuwa ba tare da natsuwa ba ba kwanciyar hankali ba jin daɗi ba walwala ka ga mutum da dukiya ga ta na kamar ta za ta yi magana da kanta amma ina saboda dukiyar ba a same ta hanyar halas ba saboda an saba wa Allah wajen neman ta sai ga baya cikin kwanciyar hankali baya cikin natsuwa kullum cikin kunci da bakin ciki Allah ya jarrabe shi da 'ya'ya, Allah ya jarrabe shi da mata ko mata Allah ya jarrabe shi da ƴan uwa Allah ya jarrabe da da da, ainihin makwabta ya zama gaba ɗaya duniyar ta yi masa kunci duk da yalwarta da faɗinta saboda me saboda sabawa Allah tabaraka ta'ala abu na uku zunubi yana jawowa mai aikata shi rashin arziki ko kuma cire albarkar arzikin ya zama mutum duk ba fitikar da zai ya kai ya kawo ya buga ya shiga ya fita amma ba ya samu kazu malam musa ya magana muhimmiyar magana cewa ya kamata mutum ya rika tambayar kansa bawa na iya samun jarabawa ya zama ya kiyaye dukkan dokokin Allah amma Allah yana son ya kai ga wata martaba da wani matsayi a wajensa don hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya kaddara wa bawa samun wani matsayi a lahira amma ya zama ayyukan bawan ba za su kai shi ga samun wannan matsayin ba sai Allah ya jarabe shi da waɗansu abubuwa a duniya don ya samu lada ya kai ga wancan matsayi a lahira ana iya samun wani amma wasu lokutan kuma waɗansu abubuwa ne mutum yake wanda inda zai natsu ya yi karatun ta natsu ya tambayi kansa ya yi wa kansa kweri zai iya fahimtar ga matsalolin wani za ka ga ya buga can ya shiga ya fita da sauransu misali ba ku ga maganar manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa arriba wa in kasura kana aqibatuhu ila kullin riba inda mutum na mu'amala da riba ko da ya tara da yawa a ƙarshe yana komawa cikin talauci ko talaucin zahiri ko talaucin zuciya saboda haka saban Allah yana jawo mutum Susu susucewar abubuwa ya rasa yadda zai yi duk inda duk gashi da yana kokari yana sammako yana fita amma abu yaki don abin da ya kama abin ya lalace to ya kamata ya tambi kansa in ya ga cewa ba inda ya san yana sabawa Allah to shi kenan sai ya ɗauka wannan jarabawa ce akwai wata manufa Allah yana son shi da alkhairi ne akan haka za a kankare mai zunubi amma in ya duba ya ga yana fa sabawa Allah abubuwa yana ha'inci yana yaudara yana kaza yana kaza to ya ji tsoron Allah ya daina domin Allah ya gyara al'amuransa shi magari shi saboda haka zunubi yana sa mutum ya rasa arziki ko kuma ya zamanto ga arzikin ya samu amma ba albarka saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisin da al'imamu Ahmad da Ibn Majah suka rawaito inna rajula la yuhramu rizqa bizanbi yusibu mutum ana hana mashi samun arziki saboda wani zunubi da ya aikata zunubi kawai ba an ce zunubi ba bizambi zunubi daya ya yi wani zunubin a dalilin wannan sai Allah ya hana mai arziki duk ba fitikar da zai ba zai ainihin samu ba sai ya tuba idan ya tuba shi kenan sai Allah ya buɗa mushi haka na ya zo cikin littafin raudatul muhibbin na ibn al-qayyim al-jawziya cewa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ce إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومهبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووعنا في البدن ونقصا في الرزق وبغبة في قلوب الخلق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي kyawawan aiki mutum ya aikata kyawawan ayyuka na sa ainihin haske yana jawo masa samun haske a fuska ko kyalli a fuska da haske a zuciya da yalwa a dukiya a arziki da ƙarfi a jiki kazar-kazar da kuma soyayyar mutane saɓan Allah kuwa yana jawo baƙi a zuci da duhu a zuciya da rauni a jiki da tawaya cikin arziki da fushi ko ƙiyayyar mutane a shekenan sabon Allah mummunan abu zunubi babban shi'umi ne abu na hudu bushewar zuciya da kan gare wata ta yadda mai aikata zunubi zai rika yin sabo gaba gaɗi ba kunya ba tsoron Allah duk wanda ya zama zai abin da ya so ba kunya ba tsoron Allah wannan ya gama lalacewa gaba daya in mace ce ta gama lalacewa ta gama balbalcewa Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul ma'ida aya ta 13 fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadi'i Allah ya ce saboda warwar alkawari da suka yi alkawarin da suka yi na za su bauta wa Allah za su yi imani da annabi isa idan ya zo za su bi umarnin Allah duk wani annabi bayan annabi musa ma za su bi shi za su yi imani su bi shi amma suka ƙi aka yi alkawari ba za su saba wa Allah ta hanyar cin ko shan ko samun ko mallakar abinda Allah ya hana ba amma suka kan gari Allah ce to saboda warware alƙawarin da suka yi din nan la'annahu sai muka tsine musu muka la'ance su wajalna qulubuhum qasiyatan muka sanya zukatan su suka zamanto wato busassu kangararru yuharrifuna kalima an mawadi tunda zuciyar ta gare ba a jin tsoron Allah kuma ba a jin kunyan sabawa Allah sai zamanto yuharrifuna al-kalima don sai bayan zuciyar ta gare ne aka iya jirkita ayoyin Allah ai da ba a jirkitan ba amma tun da har ake zunubin da ya zamanto ya zama dalilin da zuciya ta kangare ta zamanto ta bushe ta kekashe sai ya zamanto saba wa Allah kuma ba wani abu ba to duk wanda zuciya ta kangare ta kekashe ta bushe to bai tsoron kowa bai jin kunyan kowa zai abin da ya ga dama yadda ya ga dama lokacin da ya ga dama inda ya ga dama da waɗanda ya ga dama haka na a suratul hadith aya ta goma sha shida Allah tabaraka wa ta'ala ce alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله تعالى ce shin wai lokaci ne bai yi ba ga masu imani an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su kankanta ga ambaton Allah si laushi wajen ambaton Allah wa ma nazala min alhaqi kuma ya zamanto sun kankantar da kansu sun jawu sun miƙa, wuya sun sallama wa abinda Allah ya saukar na gaskiya Alƙur'ani kenan lokaci da ga mu'mine sai haka ba wala ya kunu kallazina utul kitaba kada fa mu'mine zamanto kamar waɗanda aka ba littafi min kablu kafin su yahudu da nasara da sauran waɗanda aka ba littafi fatala alaihimul amadu lokaci ya tsawaita gare su suka saki littafi, suka rika sabawa Allah suna nau'o'in zunubai iri-iri yadda suka so faka sak qulubuhum sai zukatan su kan gare suka bushe wa kaseerun minhum fasiqun Allah ce da yawa daga cikin su kuma fasikai ne masu sabawa Allah ne masu yin zunubi ne masu yin laifi ne masu keta dokokin Allah subhanahu wataala zunubi yana jawo mai aikata shi manta ilimi mutum na da ilimi ya manta ko dai mantuwa ta hanyar lafazi ya zama gaba ɗaya ya manta ma ilimin ya ɓaiki ya nema ya rasa ya haddace amma haddata zubi ba kuma dai yana sakaci ba ya muraja ba ba dai yana sakaci ba ya nazari ba amma gaba ɗaya ya nema taƙi ko kuma manta ilimi ta hanyar manta ma'anonin ya zama ya kasa fahimta ga shi ya yi ilimin amma bai da amfani ɗan abu kaɗan da ya kamata ya gane ya eh, bayani ba zai iya ba abinda ma ya kamata ya gane ya aiki da shi shi a karan kanshi ba zai iya ba ba kuma da gangar ba ne. amma kawai wannan ukuba ce na zunubin da yake a suratul baqara a 282 Allah ta'ala ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah kuma ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ku malamai a ƙarƙashin wannan aya suka ce mafhumul mukhalafa na wannan ayar ita ce ashe tsoron Allah ke sa a samu ilimi saɓawa Allah yana sa a rasa ilimi ko da ana da shi a manta ko ana da shi a kasa gane ma'anoninsa haka na a suratul ma'ida aya ta goma sha uku Allah ta'ala ya ce game da yahudawa wa nasu hazzan mimma zukiru bi kuma suka mata wani yanki babba wani yanki wani bangare na abin da aka ilmantar da su aka wa'azantar da su shi an su wa'azi da shi sun fahimce shi sun saurare shi sun sami iliminsa amma kuma na su hazban suka zo suka manta wani sashi don mene saboda saba wa Allah saboda zunubi saboda keta dokokin Allah tabaraka ta'ala a suratul juma'a Allah ta'ala ya gaya mana yadda jaki yake jaki ilimi bai da amfani gare shi ga shi dai yana da kaya kila a bayansa kayan nan kila sayi bukhari ne kila sayi muslim ne kila kutubu sita ne duka kila akwai masanidu akwai ma'ajim da sauransu duka sannan akwai kila Kur'ani da tafasir amma ina ruwan jaki ba ruwan jaki zai iya a ya birgima ya tsaya cin kara ba abin da ya damai don bai san amfani shi ba ga ilimin tare da shi kayan ilimin tare da shi amma bai da amfani ko ba ka ba kun ga anan wurin ba lafazi aka manta ba ne aka manta ma'ana aka manta Allah ta'ala ya faɗi a suratul juma'a aya ta biyar ka matsalil himari ya milu asfara ibn al-jallad rahimahullahu ya ce nazartu manzaran la yahillu li faqala li ahadu salihina atanzuru ila al-harami wallahi latajidanna irbahu walau ba'da hin fanasitu ma hafiztu min al-qur'an ibn al-jallad yace na taba kallon wani abu da bai halarsa gare ni ba na kalli wani abu da bai halarsa gare ni ba don Allah in tambaye mu abubuwa da muke kallo da bai halarsa ba akwai waɗanda yanzu da za a karɓe wayansu a duba babu komai sai finafinai babu komai sai waƙoƙi waƙoƙi ne iri-iri na turawa na indiya na hausawa na abin ga na kowa ma waƙoƙi ne kawai a ciki to inda waƙa ce wadda take mai ma'ana ta kubuta daga ganga ba kaɗe-kaɗe tare da ita kawai waƙa ce aka yi wadda ake nishaɗantar da mutane ko ake zaburantar da su ko ake tsoratar da su ko ake wa'azantar da su waɗannan duk ba matsala matuƙar dai ba kiɗa amma yadda akwai kiɗa ko me ake faɗi ko me ake faɗi wannan waƙan laifi ko me na taɓa yin magana da wasu a kan waƙa haka irin wanda yake wake-wake ne na yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu sai suka ce to ai ba ainihin kiɗan za a duba ba abin da ke ciki za a duba da ake baɗi sai na ce abin da ke ciki bai mai da ainihin wannan abin daidai ba na ce shi za ba za ku taɓa ganin manyan malamai shehunai suna sauraronsu su ba ba kuma ku taba ganin malami a cikinsu ba ku taba ganin 'ya'yan malamai suna wannan kiɗa-kiɗan ba ku taba ganin 'ya'yan malamai a ciki suna yi za dai su iya zama a wurin amma ko ma su kara abin amma su ba za su buga ba in gaskiya ne ‘ya'yan nan su buga mana lauka na khairan nasa da kuna ilai mugan su a gaba-gaba ya zama su ne ‘ya'yan ke kaɗawa suna waƙan tun da su suka fi kowa ilimi a ciki aka yi kamata a gani tun da ba mu gansu bayan da cewa ba abin da suke ganin shefi ba ne ko da ba su ganin shi amma ba shi ne ba to me yasa mutum shi ba zai kishi abin da ya ba hmm. in dai qur'ani suka rika to me yasa kai ba za ka rika qur'ani ba illa da mamaki suka rika kai me yasa ba za ka rika ba ka zo kai wani abu kuma sabanin nasu kai ka dawama akan kide kide da waka madihu shi kuma ya yi ƙoƙarin karatu in ka mutu ɗanka ya gaji kiɗa da waƙa shi kuma ɗan shi ya gaji karatu to kai ba za ka taɓa zama shugaba ba kai ba ka taɓa zama shehi tana na amuri ne an na haɗari ne a haɗari ne wannan akwai waɗanda yanzu ba kawai fina za a gani ba hotuna iri-iri na mutane da yanayin iri wasu ma hoton hotunan su ne a ciki amma ba ɗan kwali ɗan ƙaramar riga an yi kaza an yi kaza irin wannan ce kan kalla haramun ne ballar suna wani ya gani ki ɗauka haramun ki kalla haramun balle wani ya gani ko namiji ko mace wasu ma kuma sun wuce wannan a wayarsu in an duba abubuwan ba ta za a gani idan kuma kun musa to ga malam yakubu yanzu ya karɓi waya kowa a zo a duba na tabbata na tabbata za a yi mamaki da yawa in an ce za a yi za a ce a a dai bari sai gudu to shi ibn jallad yace ni na kalla abin da bai halasta gare ni ba kallo daya na kalla fa qala li ahad salihina sai wanda daga cikin mutanen kirki yace mani atanzuru ila al-haram yanzu kallon haram kake haram kake kallo wallahi la danna irbahu walau ba'da hin sai ka sakamakon haka sai ka ga illan wannan kallon da kai koda ba yanzu ba kuwa yace fa nasitu ma hafiztu min al ina nan wata rana nemi hadda ta ɓace gaba ɗaya na haddace ƙur'ani gaba ɗaya amma na nemi haddan gaba ɗaya haddan ta ɓace wata rana al'imamu malik imamu darul hijira ya ce wa al'imamu shafi muhammad ibn idris allah ya ji kansu baki ɗaya, kun sa al'imamu shafi almajirin al'imamu malik ne kamar yadda al'imamu malik almajirin Al'imamu abu hanifa ne game yadda al’imamu imam ahmad bin hanbal al-majirin shafi ne game yadda bukhari da tirmidhi dukkansu sun yi karatun al al'imamu ahmad to al'imamu malik yake cewa Imamu shafi'i ya muhammad inni ara alaika na jaba? wa inni aralaka imama fi hadha din fa iyyaka wal ma'asi fa innaha tatlifu al yace ya kai Muhammad ibn Idris imamu Shafi'i kenan sunan shi naga kana da kaifin kwakwalwa kana da fahimta kware da gaske kuma na ga alama zaka zama shugaba a cikin al'umma saboda ilimi zaka ka zama jagora na addini a cikin wannan al'umma to don haka ina ma kashe di ahir ka nisanci sabawa Allah ka nisanci zunubi domin zunubi na halaka ilimi duk abin da ka tara na ilimi zunubi zai halaka shi ko dai ka neme shi ka rasa a lafazance ko kuma ka nemi ma'ana da aikin ka rasa shi yasa mal imamu shafi'in da kansa aka nakalo daga cikin baitukansa na waka yana cewa shakautu ila waki'in su a hibzi fa'arshadani ila tarkil ma'afi wa ni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li Ya ce na kai ƙara na koka wa malami na waki'u game da raunin haddata, sai in haddata abu kuma sai in nema a rasa sai malam waki'u ya ce mani ka daina saba wa Allah ba ba an zama yana ba bane amma duk da aka ce ka kula karka yadda saban Allah ya zama yana tare da kai domin saban Allah na daga abin da ke hana mutum ya tuna haddansa wa akhbarani bi anna al-ilma nuru ya ga mun cewa kaga ilimi haske ne wa nuru la ilaha illa li asi hasken Allah kuwa ba a ba da shiga mai saba ma Allah don haka ashe ko shakka babu daga cikin abubuwan da zunubai ke jawowa akwai manta ilimi a lafazin ko kuma a ma'ana abu na shida zunubi yana jawo mai yin sakiyayya a zukatan mutane mutane duk sai su kishi ya zama gaba ɗaya zama abin ƙi domin al'imamul bukhari ya rawaita hadithi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce iza a habballahu abdan nada jibrila inna Allah yuhibbu fulanan fa hibba, fa yuhibbuhu jibrilu fa yunadi jibrilu fi ahalis sama'i inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahalus sama'i thumma yudha'u lahu alqabul fi ahli al-ard dan Allah yana son bawa saboda yana masa biyayya saboda yana masa da'a saboda yana kiyaye dokokin Allah a boye da fili to Allah sai ya kira Jibril yace kai Jibrilu Allah yana son wani kai ma ka so shi sai jibril ya so wannan ɗin sannan jibril shi kuma sai ya kira ga ainihin waɗanda ke sama mala'ikun da ke sama gaba ɗaya ya ce masu ku saurara Allah yana son wani kuma ku so shi saboda haka sai duk waɗanda ke sama gaba ɗaya halittar da ke sama mala'iku ne in ma da wasu abubuwan banda mala'iku duk abin da ke sama ne gaba ɗaya sai su so Allah amin sai su so wannan wato bawa sa'annan sai kuma Allah ya saka san shi a zukatan mutanen da ke kasa gaba ɗaya duniya wanda suke tare sai so shi kamar haka idan Allah baya son wani saboda fushi saboda saba masa da yake saboda keta haddi da yake saboda ketar iyaka da yake saboda zunubi da laifuka da yake yi to aka san haka ne za a yi Allah ya tsare شيخ أبو الدرداء رضي الله عنه يتشي لو أطاع طائع ربه وراء وراء سبعة وراء سبعة أبواب لأخرج الله إثر طاعته للناس كو أثر طاعت أثر طاعته للناس لو أطاع طائع ربه وراء سبعة أبواب لأخرج الله asara ta'atihi lin-nas walau asallaha asim wara'a sab'ati abwabin la akhraja la akhraja Allah asara ma'asiyatihi lin-nas Abu Darda radiyallahu anhu yace idan wanda zai wa Allah da'a idan bawaye wa Allah da'a mai da'a yayi wa Allah da'a ko da abin nan da ya yi na ɗa'a na biyayya na yin daidai na bin shari'a ya yi ne a bayan ƙofofi bakwai mana gida ne ko ɗaki ne yana da ƙofofi guda bakwai a shiga wannan a rufe a shiga wancan a rufe sai da ya rufe ƙofofi bakwai shi kadai ba kowa ya yi ɗa'a ga Allah in dai zai rayu a cikin ɗa'a ga Allah sai Allah ya bayyana da tasirin ɗa'an nan ga mutane sai Allah ya sa mutane sun san wane mai ɗa'a ne kuma za su so shi haka nan da mai saba wa Allah zai shiga ɗaki zai shiga ko ya saba wa Allah a bayan ƙofofi guda bakwai ya riba ƙofofi har bakwai ɗaya bayan ɗaya har bakwai sannan ya saba wa Allah Allah sai ya fitar da tasirin wannan saban ga mutane sai sun gane shi mutumin banza ne in wani bai gane ba wani zai gane in ba gane yau ba gobe in ba gane gobe ba na ba za a gane baɗi abu na bakwai da ke nuna shi'umcin zunubi zunubi na jawo kaskanci da rashin ƙima ga meyinsa kuna yana za ku ji yara musamman a da tun da yanzu abin ya ɗanyi sauki aƙalla a cikin jama'a da imana yi tun da ya ma zaman to ƙawayenci Allah ya saka wa malamai da alkhairi an yi wa'azi kwarai an faɗakar an karantar Allah ya saka da alkhairi amma a da a layuka a nan tudun wada ne a sabon gari ne a ina ne za a ga mutane na tafiya na Gaji sun sha giya ko ba ka bane me akan ce musu ya yi marisa ya sha kafsu ko ya sha kwaya ne ko ya sha giya ya zo na kan daɗi yana faganni ya aita masa waka ƙananan yara me yake nunawa rashin kima ko ba ka bane ba yi da kima idan an san mutum mazunaci ne mai neman mata ne kwarto ne ɗan daudu ne kawali ne an san mace ba ta da kamun kai ballaga za ce tuma ƙasa ce ita me kimata a wajen yan uwa a wajen ainihin dangi a wajen kawaye a wajen sauran ƙanni a wajen mutanen layi me kimata suna da shi ba su da shi to ga kaskanci ga kuma rashin kima zunubi na jawo bawa kaskanci da rashin kima a cikin wani hadisi wanda al'imamu ahmad da ibn abin shaiba suka reto hadisin da aka yi takace na ce a kansa amma dai a ƙarshen ƙarshe dai da yawa wasu malamai musamman a wannan zamani sun tafi akan cewa hadisin akalla a ce hasanun ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wajo ila zillatu wasagaru alaman khalafa amri kuma an sa kaskanci da rashin ƙima ga wanda duk ya saba wa umarni da. duk wanda yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake saba wa Allah duk wanda yake aikata zunubi to kaskanci da rashin kima na samun shi me kuke tsammani mutum yazo yana wani abu mara kyau a kama yi dumu dumu yake zama bai samun kaskanci bai rasa kima ina rasa ina samun kaskanci shi yasa al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala da ya magana a kan ƙasƙancin da masu saɓawa Allah ke samu a cikin magana sai yake cewa aballahu illa an yi Allah an yi zilla man saba. Allah ya ƙi, ya ƙi ya ƙyale masu saɓa mai sai ya ƙasƙanta da su wani na iya cewa to ai na daɗe ina abu kaza ba a kama ni ba ana ma girmama ni ana kaza lokaci ne in dai ba a tuba ba lokaci ne so na aka kama mutane sun yi wani abu a tambaye su ce wannan shi na ɗari da kaza ko na goma sha kaza ko na hamsin da kaza ko ba kama? ba a daɗe ba sosai a nan zariyar nan ina ne ko a magumi ne ko kuma a tudun jikun ne wanda tudu aka ta yada hotonsa a kan cewa an kama shi yana ɓata yara magumi ko yana ɓata yara ɗan shekara hamsin da wani abu ƙananan yara ba ɗaya ba biyu ba ya yi shekara da shekaru sai da dubu ta cika in ji hausa me ya zama ƙasƙantacce me ya rasa ƙima haka yake zunubi na jawo mutum ƙasƙanci da rashin ƙima kai ba wai a gaban mutane ko a idanun mutane a karan kansa ma zai rika jin kansa kaskantacce ne don yana tsoron kar a kama shi kar a gan shi kar a san abin da yake ko ba ka bane kaskanci zai rika kama shi ya rika jin cewa da fara duk ran da fa aka gano ni shikenan ban da kima kuma shi yasa Abdullahi bin Mubarak rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin wasu baitukansa ra'aytu dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha yace ni naga zunubai suna kashe zukata su sa zuciya ta mutu kuma dawwama akan zunubi na jawo kaskanci barin zunubi shine rayuwar zukata kuma da mafi alkhairi ga ranka shine ka saba wa ranka karka biye ma san zuciyanka ka saba ma zuciyarka shine zaman ka na lafiya shine zaman lafiya a gare ka in ka bi zuciya sai ta iya kai ka tabaro na takwas gushewar ni'ima zunubi na jawo bawa gushewar ni'ima domin a suratul shura aya ta 30 Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer kuma duk abin da ya same ku na musiba to ba komai ya faru ba ba komai ya jawo ba ayyukan abinda hannuwan ku suka jawo zunuban da kuka aikata laifukan ku suka jawo wa ya'fu an kaseer dan ma Allah yana kyale da yawa dan ma Allah yana kyale da yawa kuma ma Allah fa yana kyale da yawa kin ma'ana inda duk abin da kuka yi za a yi maku duk zunubin da kuka aikata kawai za ku ga sakamakon sa ai da shiga uku sau uku sau tara ai ma dan Allah yana yafewa da yawa ne yana kyale da yawa haka na a suratul nahl ayat 112 Allah ta'ala ya ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amil lahi fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ta'ala ya ce kuma Allah ya buga misali da wata alƙarya wani gari wanda wannan garin na cikin aminci da tsaro da zaman lafiya mutanen garin na zaman lafiya da kwanciyar hankali ga natsuwa ga komai arziki na zuwa ma wannan garin ko mutanen garin a ainihin yalwace ta kowane ɓangare dabbobi su ba da nama su ba da madara gona ta samar da tsirrai kayan abinci lambuna su samar da kayan marmari itatuwa su abu ko ta ko ina min kulli makani ta kowane bangare kowane wuri amma fa kafarat bi al'umin lahi sai wannan alƙarya wannan gari ma'ana mutanen garin suka kafirce wa ni'imar Allah suka yi butulci suka kangare wa dokokin Allah suka ƙi godewa Allah akan ni'imarsa ta hanyar ainihin sarrafa ni'imar yadda Allah yake so cikin da'asa fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana ma wannan garin ya dandana ma wannan garin libasal ju'i wal khawf tufafin yunwa da tsoro ma'ana dukkan abin da zai kawo yunwa ko ya tabbatar da yunwa sai Allah ya dandana musu gashin zama na cikin wani yanayi na yunwa muna cikin yanayi na yunwa shekaran jiya juma'a wani yake gaya mun wasu mutane ne suna cikin wahala da talauci ina jin abanan nan ne ma nake jin fa cikin azumin nan nake jin ko kuma kila kafin azumi ne amma ina fahimta kamar cikin azumi ne sai ya zo ya ce ga abinci nan ya kawo musu ko shinkafa ce buhu ko masara ko na abu ne to waɗanda kenan suka yi godiya da aka zo sallah akwai waɗanda lokacin da aka faɗa abin ba su auren amma labari ya kai musu cewa an kawo wani abu aka zo ana sallah ina jin koma gariba ta an raka a biyu bawon Allah ya mamanta sallah yake saboda wanda ya bada wannan taimakon yana kusa da shi sai je ce ban fa gode ba Allah saka da ya mamanta sallah yake ya ma manta wannan ba wai tatsuniya ba ce abu ne da ya auku zahiri hakika ya jiyo yana mashi godiya a cikin sallah ya manta ya manta to wanda ke cikin wannan hali ne kuke tsammani game da yunwa tattalin arzikinmu ya samu matsala kudinmu darajarsa ya kari warwas ga rashin tsaro a cikin al'umma kun ga alhaufi ɗin kenan firgici dole ya shiga da tsoro ya shiga zukatan mutane saboda halin da ake ciki to sabon Allah yana taɓarɓarar da abubuwa wani lokuta wasu lokutan waɗansu abubuwan sukan auku ne a matsayin jarabawa ba wai don an yi laifin ba amma da yawa kuma sukan auku a dalilin laifin shi Allah yake cewa kowa ya binci kanshi musamman in kaga abubuwa suna ta rikice maka ka binciki kanka Wataƙila wani abu kake ka daina mana don ka samu zaman lafiya kai naka ba jarabawa ce ta kaci ka samu lada ba kai naka na hatu ba ne domin Allah ta'ala daga cikin nau'o'in musiba da yake sawa mutane yake kaddaro mutane akwai musibar take manufar manufarta kawai bawa ya tuba daga zulubi ya dawo daga yin laifi Saboda haka Allah ya ɗanɗana mu wannan gari tubabin yunwa da tsoro ta babin yunwa ya zama in dai kana maganin yunwa kawai da kaje garin kawai ga yunwa alama kana gani saboda me yasa aka ambaci libas a nan? domin libas abu ne da yake damfare da jiki yana tare da kai zaka tafi tsirara ne sai za ta kwatanta ainihin wato wannan yanayin irin talaucin ko yunwa da tsoron da libas don a nuna abu ne da yake tare da su za a gani ɓalo-ɓalo kawai gashi to zunubi yana jawo irin wannan shi yasa Allah karshe ce bi ma kanu yasnauna na abinda suka je suna aikatawa suna sana'anta suna tsorura da kansu shi yasa wani mai hikima yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tazilu ni'am wa hubha bi ta'ati rabbil ibadi fa rabbul ibadi sari'ul niqam in ka kasance cikin wata ni'ima to kai kokari ka kiyaye ni'imar nan ka tsara wannan ni'imar kar ka bari ta kubuce maka domin zunubai na gusar da ni'ima zunubai na gusar da ni'ima ka kiyaye ka tsare ka lullube wannan ni'imar ta hanyar yi wa Allah ubangijin bayi da'a domin shi Allah ubangijin bayi mai gaggawan sakamako ne na ukuba ga wanda ya saba mashi hukuban nan ba sai a lahira ba ta iya zama a duniya abu na tara da zunubi ke haifarwa ga mai aikata shi yana jawo masa ɓata lokaci da tozarta rayuwarsa ɓata lokaci da tozarta rayuwa al'imamu turmibi ya roƙi hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce khairun nasi man tsala umurhu wa hasuna amalu wa sharrun nasi man tsala umurhu wasa'a amalu mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka zama masu kyau mafi sharrin mutane shine wanda rayuwarsa ta tsawaita amma ayyukansa munana to yi zaman to ayyukan mutum zo munana ga ya tsawon rai me aka yi an tozarta rayuwa rayuwa ta tozarta to zunubi yana jawo mutum ya tozarta rayuwarsa domin wanda aka ce sa'a amalu ba saban Allah yake bishi zaka ce wa sa'a amalu rage ne ya bata rayuwarsa saboda haka ne mafi sharrin mutane rayuwa ta yi tsawo gare shi amma kuma ayyukansa muna saboda saban Allah saboda keta dokokin Allah saboda wuce ka'idan shari'a saboda yin laifuffuka da sauran abubuwa irin wannan al-hasan al ta'ala shi ma ya ce kamar yadda ya zo cikin littafin arshif multaka ahal hadith yake cewa yabna adam naharuka dayfuka fa ahsin ilayhi fa innaka in ahsanta ilayhi irtahala bihamdika wa in asata ilayhi irtahala bidhammika wa kadhalika laylatuka yace ya kai dan adam yininka daga fitan albidir zuwa faduwar rana bako ne a gare ka bakonka ne yini bakonka ne saboda haka ka kyautata bakunci gare shi ka zama mai karban bakunci mai kyau idan zama ka kyautata wa yininka ta hanyar raye yinin da ayyukan alkhairi da nisantar saban Allah to yininka zai barka ya barka in dare ya yi rana ta fada yina mai gode maka idan ko ka muna nawa yininka ta hanyar sabawa Allah ta hanyar aikata zunubi ta hanyar ƙetare dokokin Allah to shi kenan a lokacin da yamma za ta yi rana ta fada yi ya tafi to zai tafi yana mai zarginka to haka nan ma darenka in dare ya shigo har lokacin alhamdulillah zai keto baƙo ne gare ka in ka kyautata mu'amala da shi zai barka yana godiya in ka muna mu'amala zai barka yana mai zargi a gare ka Allah ya tsare mu waɗannan abubuwa tara kenan na shi'unci da mummunan tasiri da illoli da zunubai ke jawo mai aikatansu a ɓangaren al'umma zunubi da saɓon Allah na da mummunan tasiri kasancewar yana jawo al'umma abubuwa da yawa amma ni na taƙaita akan abubuwa guda biyar kasancewar ina ganin sun dunkule sauran duka na ɗaya ƙuncin rayuwa da fitintunu da tawayar arziki domin a suratun rum aya ta 41 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un tawaya ta bayyana malamai sun fasara alfasadu da ma'anoni guda biyu waɗansu wanda daga cikinsu akwai ibn abbas sun fasara da alfasadu a wannan ayar da ma'ana ta tawayar ayyuka da arziki shine fasad amma waɗansu sun fassara fasadu da zunubi zunubai sun bayyana a tudu da ruwa tudu da teku amma abinda za mu gane shi da Allah ya ce bi ma kasabar aidin nasu liyu zika yana zai ba mu dama mu rinjayar da fasaran ibn abbas Zaharar alfasadu fil wal bahar tawayan tattalin arziki karewar tattalin arziki kuncin rayuwa sun bayyana filbarri a tudu walbari da teku bi ma kasabat aidin nasu saboda abinda hannun mutane suka aikata liyuzikahum ba'dhal ladhi amilu Allah yayi hakan ne ya bari waɗannan abubuwa na tawaya da ƙuncin da wahalan suka bayyana domin a ɗanɗana masu sashin sakamakon ayyukansu la'allahum yarji'una ko sa dawo kan hanyar Allah ashe kenan ana yawan mutum ukuba a duniya domin ya tuba daga zunubi ba don ainihin ya samu lada ba don ya tuba daga zunubi kawai malamai suka ce kun ji ma'anan Allah cewa liyu a ba ashe inda duka ne abinda suke yi na laifi za a yi masu horo a kan shi ashe ko da an shiga uku an lalace abdullahi dan abbas kamar da ya zuwa cikin adarul mansur tafsirin jalaluddin suyuti ya ce A game da ma'anar alfasadu nuksanul baraka da a'malil ibadi kai ya tubu tawaye albarkan ayyukan bayi ko kuma tauye albarka gaba daya a tauye masu albarka mutane albarkar dukiya albarkar yaya albarkar dabbobi albarkar fili albarkar kaza albarkar abubuwa duk da ake samun albarka duk mutum ya rasa yaya ba albarka sai shaye-shaye 'yan mata sai tambadewa ba albarka mutai rika jin ina ma da jayu ba ko ba a samu wannan ba a samu albarkar dukiya babu gashi ana tara dukiyan yana samu wani albashinsa miliyan ɗaya da rabi ne a kowane wata miliyan ɗaya da rabi akwai masu miliyan biyar kuma 'yan najeriya a wata kowane wata miliyan ne akwai su to za a ga mutum yana karban albashi mai yawa 250,000 300,000 500,750 miliyan daya yana kuma kasuwanci ya buga can ya buga nan amma ba albarka nukusan albarka wayan albarka Ga shi da ilimi kila amma ba albarkar ilimin domin shi karan kansa ma bai mutunta kanshi balle wani mutunta shi nuqsan baraka shi ya zahar alfasad in ji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu saboda mene bi amalin ibadi saboda ayyukan bayi da suke mara kyau kai ya tubu ko sa tuba su koma zuwa ga Allah haka nan bai haƙi ya roci hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce iza zahara su'u fil ardi an zalallahu ta'ala ba a sahu da ahal ardi wayan kana fiye misali huna yusibu a asaban na sun mayar ji'una ila rahmatullahi manzan Allah sallallahu suna ce idan mummunan ayyuka munanan ayyuka suka bayyana zunubai da laifuffuka suka bayyana a cikin ƙasa Allah na saukar da tsanani ga mutane sai Allah ya saukar da tsanani alba'as tsanani tsananin nan ya hada da tsoro talauci rashin kwanciyar hankali rashin albarka duk ba su ne mace-mace annoba iri-iri duk ba su ne wannan Wa in kana fiye musalihuna in ma akwai mutanen kirki a cikinsu masu wa'azi masu umarni da kyakkyawa da da mummuna masu kame kansu ba sa aikata irin wannan laifukan to su ɗin ma dai yusibuhum ma asaban nas abin da ya samu mutane sai ya same su sai ya same su thumma yarji'una ila rahmatillahi in yaso in an mutu kowa ya koma su mutanen kirki sai su koma zuwa ga rahmar Allah ko kuma anan duniya din in musibar ta same su daga ramar Allah sai ya sa masa hakuri sai su daure su jure ba za a ga ainihin tasirin abin a jikinsu ba ko a imaninsu ba haka na a cikin hadisin da ibnu majah da hakim suka rawaito hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan in kun yi biyar za a yi muku biyar a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yanqusu al-mikyala illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mauna ko mutane ba za su dauki dabi'an tauye mudu da sikeli ba nan zo awo a tauye a yi magudi wajen awu ta yadda ba za a cika mutane haƙƙinsu ba to mutane ba za su yaka ba face an kama su da fari an shafe su da fari taɓarɓarewar tattalin arziki lalacewar tattalin arziki zazzabin tattalin arziki ba ku gani abin da ke faruwa ba a dalilin mu'amala da riba da kuɗaɗen bogi da ake kiran derivatives shine ya haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya baki ɗaya a shekara ta 2007 wanda wannan taɓarɓarewan ita ce taɓarɓarewa ta ɗari da ɗaya ta ɗari da ɗaya da duniya ta gani amma ya zama wannan ya fi kowanne tsanani domin sai da aka kashe kudin amurka dalar amurka wuri na gugan wuri har tiriliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai dala tiriliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai amma ba a magance matsalar ba kuma tun daga wannan al'amarin ne ya zamanto matsalar zazzabin tattalin arzikin ƙasa recession economic recession ya ta kunno kai a hankali hankali har mu ma ya shafe mu daga shekara ta 2015 aka waye gari dalar amurka kwara ɗaya an saye tafiye da naira 500 naira 500 kamar takardar shara majina ko sharewa yaro kashi daga cikin abin da ya haifar da wannan ya kuma haɓaka ya shi ya azabar shi akwai abin da ya shafi sabawa Allah ta hanyar mu'amala da riba tsarin riba akwai sabawa Allah ta hanyar mu'amala da kudaden bogi derivatives da sauran abubuwa daban-daban akwai babakere da handama na wasu da suka samu dama akwai rashawa da cin hanci corruption duk ba sabon Allah ba ne ba shi haifi muna duk waɗannan abubuwan ba saboda haka waɗannan abubuwa gaskiya ne suna aukuwa kuma manzan Allah suna suna ce mutane ba za su yi haka ba face wannan abin ya same su kuma a yi ta wahala kafin ma ɗan samu abin da za a ci a da in ka je kasuwar tudun wada daɗin ba ba da cancan ba ba da da cancan ba in ka je nan nan kasuwar tudun wada kai fakin mota a bakin titi kamar shekara uku hudu shekara biyar da ya wuce ma kai bakin mota a bakin titi ka shiga kasuwa da naira dubu arba'in kam kamsai ya yi ƙasa ko ba ka ba domin ka je da naira dubu tamanin ka gani a wahala kafin a samu in an samu kuma baya a albarka duk wanda yana daga tasirin zunubi in na ce zunubai a nan ba wai hukuma kaɗai ba mu ma kowa ma gamunan dai illa mara yi marabuna. Illar da ke samun al'umma ta biyu a dalilin zunubai da ake aikatawa ko da ni ke kai su mu ku ba aikata ba inda wasu suna aikatawa shine yaɗuwar sababbin cututtuka da nau'o'in annoba domin a wannan hadisi dai na hamsin bi hamsin abu biyar a saka da biyar manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce lamta tazhar al fi qaumin qattu hatta yu'linu biya, in fasha fihi muta'un wal awja allati lamta takun madat fi aslafihim na madaw alfahasha ba za ta bayyana ba a cikin al'umma alfahasha ba za ta taba bayyana ba cikin al'umma har ya zama ana yaɗa alfahashan ana yada alfahashan tun yaushe ake ta ƙoƙari a samar da wai dokar ba da damar a yi auren jinsi a najeriya ko ba ka ba mace ta auri mace namiji a auri namiji ko ba ka ba wannan ba fasha ba ce ba ana so a ya'a ba ana kokarin bayyana ta bane tun yaushe a Najeriya ake beauty contest Mrs Kaduna kai ba Mrs bace ashe Miss Kaduna Miss Anambra Miss Lagos ko ba ka wani wai a zo a baje kolin kyau kuma wanda za ka ji an ce miss kaza ganta mummuna matarka ta gida ta ninka ta sau goma kyau idan aka gano miss ta wata hanya wani ma'auni ba sakarci ba sai ka kai wanda ka sani ɗalibanka a Islamiyya fiye da ɗari sun fi wannan ta kowace hanya ta gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa gefe da gefe sun fi ta kyau amma wai an ce ita ce miskala wai the most beautiful ta wata duniya in ba hauka ba da rashin hankali me wannan in ba ya kida hukumanci daban Allah wata ko sisi ba za ka sai ta ba wata ko gidanka aka ce ta zo ta zauna kai ba taimaka ba don ba ta da kyau amma kuma an ce wai ta ce wai wai wai wai wai ta ci beauty contest I mean beauty contest ba contest ba to amma ga shi an ta kokarin yadawa jawoyi ana yi da sauransu ba bayyana da alfasha ba ne da aka zo bikin yan finafinai ne ko bikin al'adu da aka yi ina jin bara ne kuma barauce ne a kaduna ba bai na da alfasha ba ne ko bai na da alfasha ba ne to mutane ba za su bayyana da alfasha ba ya zama alfasha ta bayyana cikinsu ya zama ana ainihin ma ya ba ya ɗata duk da cewa kamar da muka ce alfashan nan uwa uban alfasha mun ce ne zina liwaɗi da auren matar mahaifi don su ne ƙur'ani kai ya ambace su alfasha ta da cewa sauran abubuwa suna shiga fasha amma ina an keɓe su da ambatu saboda muninsu da illansu da aibinsu to mutane ba za su bayyanar da waɗannan ba ya zamanto ga gidajen karuwa ana gani ma zaman kansu an san su ga sunan face a fa'un annoba ta yaɗu a cikinsu wal'auja'un lati lamta kuma zo yi a filafimin ma mazau da kuma nau'o'in cututtuka iri-iri waɗanda ba a san su ba a da wannan bayan da cewa idan an ce ya jihar zamfara annoba ta bayyana ko kwalara ta bayyana ko malaria ta bayyana ce sabon Allah ya kawo wannan kuma ko shi ɗin ka duba nau'i ne saɓon Allah domin sakaci ne daga hukumomi sakaci daga hukumomi ba saɓon Allah wani tun da haƙƙin mutane ne ba a kiyaye ba an ji ana kashe kuɗi abinda ba zai amfana al'umma ba ga abinda zai amfana al'umma malaria har yau ba an kasa magance ta a najeriya saboda haka shi ma nau'i ne saɓon Allah amma ba wai yadda za a ɗauka cewa mutanen da ke kamuwa da malaria wasu suke wannan saɓon Allah ba akwai nau'in sakaci galibi daga hukumomi saboda haka kuma nau'i ne saba wa Allah to yin ya zamanto saban Allah ya yaɗu game da wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan mutane idan ya zamanto zina da mu'amala da riba suka bayyana a cikin wani gari to mutanen garin sun jawo wa kansu azabar Allah sun jawo wa kansu ukubar Allah ta haka ashe kenan daga cikin manya-manyan munanan tasirin ko illolin zunubi ga al'umma shine yatsuwar sababbin cututtuka da nau'o'in annoba na uku kaskanci da rashin kima al'umma gaba daya kan samu kanta cikin kaskanci kuma ba za su zama suna da kima ba saboda shi wanda bai da halar da haram ko wanda bai da dokoki dama shi nashi da ban aiki amma wanda suke da halas da haram suke da shari'a suke da dokoki amma suka saba wa Allah nasa yafi muni shi yasa al-Imam Abu Dawud a cikin hadisin da ya rawaito zamu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara da wani abu mai kama da haka idza tabayatum bil'ina wa akhadhtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallata alaikum zulla dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum idan kuka yi mu'amala da ina wanda nau'i ne na haramun a ciniki duk su ba ma sun shigo ciki wa akastum aznabal bakari wa rabitum bi zar'i ya zama noma da kiwo kada kuka sa gaba ba kwa tunanin komai sai noma da kiwo kun biye wa sha'awar ciki da farda al'aura wa tarattumul jihada kuka yi watsi da jihadi ba ruwanku ba magana a taimakawa addinin Allah sallallahu alaikum zulla Allah zai aiko maku zai ɗora ƙasƙanci a kanku la yanzu huwa ta tarjiyu ila ba zai ɗauke mawa ƙasƙancin na mai kun koma a dinku abu na hudu zunubai na jawo canzawar abubuwa daga yadda aka san su a cikin al'umma kamar misali kunya sai ga gaba ɗaya babu kunya cikin jama'a kamar kamun kai sai ga gaba ɗaya babu kamun kai kuma kamar taimakekeniya zai gaba wanda ke zai taimake kowa kamar ɗaukar nauyin mabukaci zai gaba wanda yake so ɗauki nauyin wani alhali da ba haka ba ne ko cikin iyayenmu mudin da ba wani shekaru muke da shi ba yan shekara arba'in da kaza ba a kai hamsin ba amma za ka iske cewa mun taso da wayenmu mun sani iyayenmu da kakanninmu sun ɗauki nauyin wasu da yawa za a samu wata makarantar allo da almajirai hamsin ɗari duk makwabta za su sa kwanan abinci a kawo ba a bara daga baba ne aka fara bara saboda jama'a ba su ɗaukar nauyi kuma iyaye sun ƙijin tsoron Allah zai turo 'yansu a turo malami shi ma ƙijin tsoron Allah ce ba zai iya ba saboda haka a zuwa haɗu kawai su tabara shi ma kansa yana buƙatar baran don ya ci misali to duk sai ga al'amura sun canza don mene don ana saɓa wa Allah saɓan Allah yana jawo canzuwar al'amura gaba ɗaya daga yadda suke za ka ji da ba ka ji akwai kunya yanzu ba babu illa ma rahimu rabbuna kunya ta yi rauni ta yi ƙasa ta yi kaɗan akwai keniya, yanzu abin ya yi kaɗan kamun kai ya yi kaɗan nauyin ɗaukar nauyin baƙi ya abubuwa da yawa za a ga yanzu babu yadda ka san su da da idan ka fito ƙofar gida duk ɗan da ka gani yana abin da ba daidai ba ko ɗan waye a kan layin gaba ɗaya za ka hukunta shi mahaifin zai zo ce maka ya gode a yanzu in kai haka in ana jin kunyanka dai a yi maka Allah isa a zuciya amma ba haka ba za a zo a ce ai ya tsangwame shi ai ya tsangwame shi ya na shi walwala da sakat kuma an ga dama an tashi an jima sai a ce ai ka kina ka ne duniya ka so shi kuma ba gaskiya bane a yanzu saboda baka kina ka ba ka kiyar da ka kina ka kin kiyar da ka kina kin me ke nuna wannan hadisin alimamu imamu abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce nazala al aswad min al-jannati wa huwa Baya bayadan min al-laban fasawwadathu khataaya bani adam Alhajarul aswad wannan bakin dutsen wanda yanzu aka suturce shi baka ganin shi ma amma daidai in ka daidai wurin da zaka yi taba in ka dace alhajirul aswad manzan Allah lafi sama ya ce daga aljanna yake a lokacin da ya zo farin shi kamar na nono ne faritar farifat haka yake kamar nono kamar madara kai a nan alaihi ce a ce ashaddu ya ma madara fari fasawwadat khataya bani adam amma yau da gobe ana zinace-zinace ana luwaɗi ana maɗugo ana shan giya ana caca ana yankan kai ana kaza ana kaza ana gulmawiya ana abubuwa iri-iri waɗannan zunuban su suka mai da dutse kuma bakin kirin bakin kirin yake ba taɓa shi ake ba ba da wai taɓawa ne ya zo a kawai haka nan yau da kullum ya canza to zunubai na sa abu ya canza daga yadda yake daga surarsa da siffarsa sai ya canza sai za zai gaya sai a ce ba kunya a zamani ai kaza ai kaza saboda me saban Allah abu na biyar zunubi yana jawo al'umma halaka domin al'imam al-bukhari ya rawaita hadisi daga zainab bintu jahash matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce wata rana manzan Allah sula sama ya farka daga bacci idansa jajawar a firgice sai ya ce a ɗakinta ke na rana yake la ilaha illallah wailun lil arabi min sharrin qadik taraba za Allah ce la ilaha illallah bone ya tabbata ga larabawa na sharrin da ya kusa kawowa gare su ya matso zuwa gare su futiha al ma, min ratmi ya juja wa ma juja mithlu wa halaka bi asbi'aihi as-sababa wal ibham manzo Allah sallallahu alaihi ce a yau inda ya juju da majuju suke katangar da aka yi musu wanda ne yayi din da alqur'ani babu labari a suratul kaf to yau wannan katanga da aka kange su aka kange su aka tsare su to yau kam ta ƙule ta ainihin bude kwatankwacin haka yayi haka yasa wannan ya wato yasa ina yake yasa asbaba wannan kenan ko asbaha a haƙin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma al-ibham wannan yi haka kenan kwatankwacin haka ya bude kafa ta samu a hankali za ta turo ta suna kwakulata, suna wurin da ta bude gaba ɗaya shikenan Allah ma dai kada nuna mana wannan lokacin fa qulti ya rasulullah zainab bint jahish matar annabawa sallallahu alaihi tace nace ya manzon Allah ana haliku wa fi na salihuna yanzu za mu halaka alhali a cikin akwai mutanen kirki kala na'am yanzu Allah ce kwarai za ku halaka kuwa ko da akwai mutanen kirki iza ka al in dai zunubai suka yawa in dai zunubi ya yawa laifuffuka suka yawa barna ta yawa to za a halaka komun mutanen kirkin kuwa a kuma kenan zunubi yana kawo mai halaka yana jawo al'umma halaka sannan al'imamu abu da ya rauci hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce layalikan nasu hata ya aziru a yi uziru min an mutane ba za su halaka ba har sai su kansu ma sun yanke ma kansu hanzari da kansu ma za su lalle mun yi zunubi lalle mun yi kansu lalle mun cancanci ba saboda haka ashe kenan zunubi yana jawowa al'umma gaba ɗayanta halaka duk da ana samun mutanen kirki a kowane lokaci ya ka idan an mutu a tashi ranar kiyama kuma kowa a yadda yake to a gurguje waɗannan da su ne abubuwa da zunubi ke jawo to wai me yasa ake sabawa Allah ne me yasa ne wai zunubi yake da dadi ne wai zunubi yana dadi me yake sa a sabawa Allah a aikata zunubi din akwai abubuwa da yawa amma ni dai ina ganin abubuwa kamar guda tara in aka ɗauke su za a iya ganin dalilan da ya sa ake saƙa wa Allah na ɗaya raunin imani da Allah da ya zama imani ya yi rauni da kuma imani da lahira to sai ka iska ana saƙa wa Allah wanda bai imani da Allah mai ma ba zai ba wanda bai imani da lahira ba mai ba zai aikata ba tun da shi bai ma yadda ma za a tashi a hisabi ba a ba kowa sakamakon saboda ka zai abin da ya gada shi kuma imani kun sani yana ƙaruwa yana raguwa wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa yana karuwa da kyawawan ayyuka yana raguwa da saban Allah to idan imani ya rauni yana ainawa ma gaba ɗaya babu komai a cikin imani rashin imani da lahira yana iya jawo mutum ya saba wa Allah yadda ya ga dama ya ci karen shi ba babbaka maimakon ya cira mu na biyu dogon buri dogon buri ko dogon guri yana jawowa bawa sabawa Allah da kuma rudar kai mutum ya rudu kansa ya rika jin ya rika ruduwa da matsayin shi ko iliminsa ko canta ko yadda ake san shi ko shahararsa ko shikenan ya rudu al'ikitirar in mutum na da dogon buri ba abinda ba zai ba mai dogon buri ba abin da ba zai iya ba musamman mace in tana kai har namijin ma duk wanda ke da dogon buri ba abin da ba zai aikata na sabon Allah dalili na uku jahilci game da umarni da hani ko kuma jahiltar makoman wanda ya saba wa Allah domin wani lokaci kamar yadda ibn taimiyya ma ya faɗi kwatankwacin wannan magana yake cewa saban Allah gaba ɗaya dalilinsu jahilci ko dai ka jahilci hukuncin ko ka jahilci hakikanin irin hukubar da za ta faru ka fa akwai ukuba amma ka jahilce na yinta da baka mutu ka je ka gani ba tunda wani yana cewa idan da wanda ya mutu za a tada shi inda wanda ya mutu za a tada shi ya ba da labarin abin da ya gani a lokacin mutuwa da bayan mutuwa da ba wanda zai ƙara cin abinci ba wanda abinci zai mai daɗi ba wanda abin sha zai mai shi daɗi domin mutuwa in ji wani tabi'i zafi da ɗinta ya fi a yanka ainihin wato katako da zartu sun san ko gagir-gagir ake ya fi zafi sama da a yanka takarda da almakashi to tun da mutum bai je ya ga hakika ya ga yadda abin yake ba to wani lokaci sai mutum saba wa Allah saboda wannan jahilci saboda haka ko dai jahilci game da umarni da hannu ko kuma ya san umarni da hannun amma ya jahilci hakikanin yadda ukuba take a wajen Allah abu na hudu fituntunin sha'awa da shubuhohi duk mutumin da ke da sha'awa to wallahi zai iya faɗawa halaka kamar yadda dogon buri tana zo ta zamanto matar wani ko ta mallaki kaza zai iya sa ba abinda ba za ta yi na sabon Allah ba to haka nan ma fitinar sha'awa yana zo ta more ta ji daɗi ta samu natsuwa ko da yaushe abinda kawai zuciyarta take so ta aikata to wannan zai ga an kasa samun kamun kai sai ga sai shirme iri-iri haka shibuwoyi in shibuwoyi suka samu mutum ai wannan kamar yanzu misali shubuhar mutu'a ga wanda hakika ba suna itikadin aƙidodin shi'a bane amma suna zuwa wuraren saboda kawai shubuha ta mutu'a in sun yi zina an ce sun yi zina laifi ne har ma akwai yaji to wannan an ce mala da ake samu to wannan shubuha din na iya sa mutum ya zama ya saba wa Allah abu na biyar fitinar dukiya fitinar dukiya ko mata domin dukiya fitina ce mata ma fitina ne amma kuma ba a ce maza fitina ba ko kuna da hadisi akwai amma dai mata an ce fitina dukiya na iya zama mutum fitina bai da ita ya zaman tuni yana bin Allah yana samu lalace kamar yadda ya faru ga qarun inna na kana min qaumi musa fa baga alai wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa chef chef dinsa wurin da yake ajiye dukiyarsa makullanto da yake buɗe sai katti sun taru suke ɗauka. amma da talaka ne yana bin Allah ta hanyar yana bin Allah suna tare nan Musa amma yana samun dukiya shi ke neman ta saboda haka dukiya na iya zama fitina ga mutum ya zo yana sabawa Allah yana abin da ya gada abu na shida bin son zuciya mafi yawan saban Allah a dalilin bin son rai ne hatta shirka son rai ne bid'a son rai ne duk da ce ana iya samun wasu ya zama shubha ta sa su ba san ran ba amma wasu kuma san rai ne don sun sani sun fahimta na bakwai jarrabawa dangane da alkhairi da sharri kun san alkhairi jarrabawa ne sharri ma jarrabawa ne daɗi ya same ka jarrabawa wuya ta same ka jarrabawa walwala jarrabawa kunci jarrabawa wadata jarrabawa talauci jarrabawa lafiya jarrabawa rashin lafiya jarrabawa rayuwa jarrabawa mutuwa jarrabawa kowanne jarrabawa to ana iya samun wato jarrabawa dangane da alkhairi da sharri da kuma jarrabawa game da dukiya ko 'ya'ya ko mata ya zama dalilin wannan jarrabawa mutum ya saba wa Allah dalili na takwas mummunar ɗabi'a da rashin tarbiyya na daga manya-manyan dalilan sabawa Allah mutum ya tazo da mummunan ɗabi'a ko kuma mutum bai da tarbiya bai samu tarbiya ba to wannan na sa a saba wa Allah sai abu na tara abota da mutanen banza ƙawance da ƙawayen banza zama da mutanen banza wannan na daga manya-manyan dalilan da ke jawo saba wa Allah to kunga ashe dai zunubi babban abu to abu na ƙarshe wanda wannan muhabara ta magana a kai shine abubuwan da ke kankar zunubi domin ya kamata tun da dai mun san zunubi aibi ne kuma wajibin kowane musulmi da ya zunubi shine tuba ko tuban nan kuma na da sharuɗa ko me sharuɗan tuba ma nadamu alama fata sai mene anniyatu ala Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi sai mene tarkul ma'asiyati fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ba su ne guda uku ba to amma idan wannan zunubi ne da yake da alaka kawai tsakanin bawa da ubangiji amma ya zama ya shafi haƙƙin wani kuma to wannan akwai raddul mazalim sai an mai da haƙƙi ga mai shi waɗansu malamai sun faɗaɗa sharɗin tuba sun ƙara da zikirin Allah sun ƙara da bibiyan zunubin nan da kyawawan ayyuka sun kawo wajen guda bakwai wasu ma sun kawo wajen takwas ba da wa'in nan da suna kai to tun da dai wajibin kowane musulmi game zunubi shine ne tuba ya kuma yi ne ba zai ƙara aikatawa ba kuma ya bar abin nan take ba ya zai ce nan gaba zan daina ba ko kuma dai a hankali dai ko a dai bani lokaci inda ya gane dai laifi ne ba daidai bane daina kai to akwai abubuwan da idan bawa yana yi sukan taimaka wajen kankare mai zunubai abubuwan na da yawa amma ina ganin kawai karanto su zan yi ba tare da na faɗi ma nasosinsu ba domin sai nasosinsu kuma to ban san lokacin da za a ƙari don wannan kawai lakca ce mai cin gashin kanta domin abubuwa ne guda talatin na ɗaya imani da taƙawa da aikata kyawawan ayyuka yin imani yin taƙawa wato kiyaye dokokin Allah yi na bar na bari da aikata kyawawan ayyuka shi ne abu na farko da yake kankare ba zunubi akwai ayoyin Qur'ani akwai a kan haka na biyu haƙuri da aikata kyawawan ayyuka ya zama ka haɗa haƙuri tare da aikata kyawawan ayyuka shi ma wannan yana kankara zunubi sai na uku ba da sadaka a ɓoye ka riƙa yin sadaka a riƙa yin sadaka a ɓoye ba tare da an bayyana ba wannan ma yana kankarewa bawa zunubi na hudu son Allah da yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jawo bawa kankarewa zunubi na biyar nisantar manyan zunubai na jawo bawa kankarewan zunubi na shida istighfari na bakwai tuba na gaskiya a taubatun so, na takwas afuwa, da rangwani mutum ya zama yana afuwa ga wanda suka saba mashi yana rangwame ga wanda yake sama da su yana taimakawa wajen kankarewa bawa zunubi na tara tsoron Allah da faɗar gaskiya mutum ya haɗa tsoron Allah tare da faɗin gaskiya wannan yana jawo bawa kankarewa zunubi na goma kiran sallah domin wanda ya kira sallah inda duk muryarsa ta kai za a gafarta masa zunubinsa na sha ɗaya kwaikwayon mai kiran sallah yana daga abubuwan da ke kankarewa bawa zunubi na sha biyu yawaita zikiri ambaton Allah safe da maraice dare da rana ruwa da iska damina da rani zafi da sanyi ko hunturu halin tafiya ko zaman gida da lafiya ko ana rashin lafiya yawaita zikirin Allah na daga abubuwan da ke karba ba zunubi kamar yadda ce dukansu akwai ayoyin Qur'ani akwai hadisai amma kawai na zaɓi duka in kyale su saboda ita ma lakta ce mai cin gashin kanta sai na goma sha uku faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun sau ɗari a kowace rana wannan yana jawo bawa kankarewa zurimi na sha ɗaya nau'o'in kafara duk kafarar da shari'a ta wajarsa kamar kafaran kisan kai kafaran rantsuwa kafaran farauta bayan an yi harami an sa harami lokacin aikin haji kafaran zihari kafaran duk nau'o'in da ya kafara to wannan suna kankarewa bawa zurimi na sha biyar cika alwala da kyautata ta na sha shida kyautata alwala sannan kuma a yi sallan farilla bayan an yi alwalan na sha bakwai sallolin farilla na sha takwas zikiri bayan sallan farilla wato tasbihi da ake kenan na sha tara sallolin taɓawu'i na ashirin sallar juma'a ashirin na ɗaya haƙuri akan bala'i da musiba ashirin da biyu wanke mamaci da sanya masa likafani da yin masa sallah da raka shi na 23 azumi na 24 hajjin mabrur hajji da ya cika dukkan sharuɗa aka kiyaye dukkan ƙa'idodin shari'a na 25 shayar da ruwa ga wanda ke tsananin jin kishi na 26 ya ta bashi ga wanda ba shi da ikon biya na 27 musafaha a tsakanin musulmi mace da mace sai musafaha bayan an yi sallama a gaisa namiji da namiji sai musafaha bayan an sallama a gaisa ko kuma miji da mata bayan an sallama a gaisa waɗannan su ne kawai tsakanin ɗa da ainihin mahaifiya fa wannan akwai maganganu amma shari'a ba ta hana ba kuma yin an yi shi ma zai zama dalilin kankara zunubi ba wani abu a cikin wannan ko uwa da ɗanta wannan ba matsala towa da ƙanwa fa ko ya da ƙani shi ma wannan maharam ne tsakaninsu akwai taharimul ta'adu da taharim wadda haka babu matsala za su iya gaisa ba ba wai wa da kanwa irin na zumunci ba na dangi ba wa da kanwa na hakika uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya na 28 mutuwar shahada saboda Allah na 29 addu'ar kafaratul majlis na zo tashi a yi ta wannan na kawo ba kankarewa zulubi na 30 salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa malamai sun yi kamar misali wato alkahatani ya rubuta littafi sukutun da guda akan wannan kabiyar sukutun da guda akan ainihin mukaffiratu zunub kawai kan abin da yake kafin shi wasu sun yi bayan shi wasu sun rubuta a kowanne suka kawo abubuwa guda ɗari da ɗaya wanda in dai mutum ya yi su to waɗannan yana yin su dai suna kan mai to amma dai kawai mun takaita ga waɗannan waɗanda na yau da kullum ne za mu iya yin cikin sauƙi ko muna ganin su don haka sai mai kokari yan uwa zunubi dai kamar da muka fara magana a kai shu'umin abu shu'umcinsa kuma bai kyala kawai mai aikata shi ba har wanda ma bai ji ba bai gani ba har wanda ba a haifa ba da wanda za a haifa nan gaba duk yana samun su saboda haka sai mu ji tsoron Allah mu nisanci zunubi mu ta mu roki Allah ya ainihin yafe mana kuma Allah ya nisantar da mu daga zunubai daga cikin abin da yake kankar zunubi wanda ba ambata ba a shi shine addu'a din Wanzu Allah sallallahu alaihi yana yawaita yin addu'a kan Allah ya ainihin nisantar da shi daga zunubai sa'annan kuma magabata sun lazumci wannan addu'o'i na Allah ya nisantar da ba daga zunubi da kuma wasu addu'o'in wanda idan aka yi su duka annabi sallah alaihi wasallam yana cewa suna taimakawa bawa wajen nisanta daga zunubi ko ma samun kankarewar zunubi din a wajen Allah ta wa ta'ala don haka sai mu kokari mu kyautata alaƙa mu da Allah mu jodda alaƙa da sauran halitta gaba ɗayanta wanda Allah ya ƙaddara sai mun yi alaka da su mu saɓa sabawa Allah mu kiyaye zunubi don mu kubuta daga shu'umcinsa kullum mu ta addu'a muna roƙon Allah ya azurta mu da nisanta zunubi in kuma mun aikata a matsayin mu na 'yan adam ajizai ya azurta mu da tuba tubar da take ta gaskiya wadda ba za a ce akwai matsala wajen karɓanta ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kullum addu'a mu ita ce kamar yadda wani mai hikima yake cewa ya rabbi in azumar zunubi kasira in azumar zunubi ya kasratan falakat alimtu bi anna a a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaluzu wa yastajiru almujrimu ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa ya radadta yaday faman za yarhamu mali ilaika wasilatun illa raja wa jamil Afrika sun anni muslim yake cewa ya ubangiji in zunubai na na da yawa in sun yi girma saboda yawansu ta ni kuma na san cewa rangwananka da yafiyanka ai ya fi girma akan yawan zunubi in yi zama ba wanda zai nemi abu a wurinka ba wanda zai kaunaci samun abu a wurinka sai mai kyautatawa wanda zai saba maka to mai sabo ina zai je wajen wa zai to da dai wurinka zai dawo za ka ya ubangiji ina roƙonka kamar yadda kai umarni ina mai kankan da kaina in ka komar da ni baka biya min bukata ka amshi addu'a ta ba ka dawo da hannuna sufran ba komai to wane ne zai tausaya ne ji kaina ni dai na san ban da tsimi ban da dubara ban da tsumi ban da dubara ban da komai sai dai ƙaunar. yafiyanka da afuwanka da gafaranka kuma lallai afuwar taka tabbatacciyar abaci don haka nake kaunar in same ta kuma dai aini musulmi ne ba na shirka saboda haka ya Allah ka gafarta mana wannan ita ce addu'a mu ta karshe ina roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ayyukan da muke na ibada Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci rayuwar mu ya albarkaci ayyukan namu ya karɓi ibada mu ta azumi da sauran nau'o'in ibada da muke yi Allah ta'ala ya sa abin da muke gina ilimi ya amfane mu ya zame mana hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da ilimin mu Allah ta'ala ya sa albarka a rayuwar baki da wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar cin farko yadda na ambata an kullura abinda na gani da ke wuce a gaban malar na abinda ya so da kai ƙarshe hannar ji tsoron lakcin nan ba za ta gami ba da irin da suna za ta kai kamar ƙarfe uku ko hudu musamman a gabar ƙarshe da ya ci gaba da ita a yanzu. inda tun ana cikin yi wata ta rubuto takarda cewa da allah za a yi ta sami lakcin na a rubuce to ne kuma ina gan tun daga shi an ɗauka ko da yake dai wani ya fi son abu abin rubuce ya da sauraron amma ba matsala sha Allah za a san yadda za